السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا وبسم بالله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وأفضلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي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 amma ba'ad yan uwa masu girma yau safiyar laraba 23 ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 biyar ga watan biyar meladiya 2021 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya rayuwar mu albarka ya Allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwarmu da cikin kabarin da kuma gobe kiyama abun da yafi karfin mu Allah ka fi karfin sa abun da ya gagare mu kai muna maganinsa idan ba manta ba jiya mun kwana a aya ta hamsin da tara zuwa 60 inna matsala isa inda allahi ka matsali adam faɗin allah ta'ala misalin annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam kamar misalin annabi adam ne ya annabi adam ya kasance khalaqahu min turabin allah ya halicce shi daga ƙasa thumma qala lahu kun sannan ya ce ka zamo fayakun sai kuma ya zamo kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi to haka ma annabi isa inna ma kala lahu kun fayakun shi ma halitta ne na kun fayakun domin babu miji da ya sadu da ainihin maryam mahaifiyarsa me yasa Allah ya kawo wannan magana in kun tuna a farko wannan sura muka ce dalilin saukarta saboda nasara najran nasaran najran waɗansu kirisoci da suka zo daga yemen suka zo wajen manzo Allah alaihi salatu shine Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ayoyi domin ya nuna musu matsayin annabi isa alaihi salatu wassalam kuma ya kawar da shubha da shakka da ainihin kwankwanto da suke yi da matsalolin da suka shafi aƙida islamiyya to shine Allah ta'ala anan sai ya ce inna mathala isa inda Allah bayan an ba su kissar annabi isa Kuwa idan kalata mala'ika ya maryamu mu inna Allahu as wa taha wa tsafa Ala Nisaa, il-alame Kaga ana gaya musu kisa na haifar annabinsu annabi, Isa da suke kira dan Allah ne. Allah ce a'a ba dan Allah bane ga mahaifiyarsa. Mala'ika muka aika ya ce mata Allah ya zaɓe ki kuma ya tsarkake ki ya zaɓe ki akan sauran mata na zamanin ki. wastafaki ala nisa'il alami ya maryamu qunuti li rabbika wasjudi warka'i ma'ar raki'in Allah ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik duka wannan labarukan gaibu ne muke bayar da su gare ka ya rasulullah wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam ai baka nan lokacin da suke jefa ainihin alqalummansu suna ƙuri'a na wane ne zai raini maryam a cikinsu wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun kuma baka kusa da su baka halarci lokacin da suke ja'in ja akan wa zai nemi maryam duka wannan gaibu ne Allah yake gaya maka baka na aka yi kuma ka kawo labarin yadda yake wannan ya nuna kai annabin Allah ne don haka idh qalat mala'ikatu ya maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu shine mahallu shahid na baiwa nasranan najara labari na haifuwar annabi Isa don su san cewa ba ɗan Allah ba ne kamar yadda suke riyawa kuma shi ba Allah ba ne kuma ba ɗayan alloli uku ba ne Allah ne yake son ya cika ƙudurarsa da ikonsa da nuna mutane aya cewa ya halarci annabi adam ba uwa ba uba ya halarci ainihin na na hawa'u da uba babu uwa yanzu kuma ga annabi isa da uwa babu uba wannan shine dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin musa wannan bayani cewa mala'ika ya ce ya ke maryam inna allaha bi kalimatin minhu lalle Allah yana miki bishara da wata kalma daga wajensa ashe ya nuna annabi Isa kalmar Allah ce alqaha ila maryam da ya jefa ta zuwa ga maryam alayhi salatu wasallam ita ce kun fayakun wannan kalman kun ita ce kalmar Allah da ya jefa akan maryam yanzu idan Allah ya ga dama ya jefa wani abu a cikin jikin mutum sai nan da nan sai girma da yawa za ga in kana bibiyar social abin nan watan eh, discovery channels sai kana ganin abubuwan ban mamaki wasu halittu da suke rayuwa a cikin jikin mutum ta ina suka shiga sai ka yi mamaki ta ina suka shiga to wannan duk yana cikin kun faya zamo kuma sai abun ya zamo to shine yake cewa yake ce mata yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu masihu isa ibn maryam sunansa almasih wanda zai zagaye duniya da alkhairi isa dan maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin shi mai daraja ne mai matsayi ne mai martaba ne a wannan duniya da kuma gobe kiyama wa min al muqarrabin kuma yana cikin makusanta gobe Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama wa yukallimu an nasa fil mahdi wa kahala zai yi magana da mutane a cikin zanen goyo kuma ya yi ko inni abdullahi atani alkitaba waj'al nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kuntu asani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika isa ibn maryam wannan magana yayi wa kahala kuma zai yi magana da mutane lokacin da ya kai watan ya girma ko kuma tsufa ya zo masa to kuma ya yi magana yana karami yana jariri har zuwa girmansa yana magana da mutane wa min salihin kuma na cikin mutanen kirki to wannan duka kissar ana ba nasaran najara ne wanda suka zo wajen annabi alaihi salatu wassalam domin watan ja'in ja to shine Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe sai ya gaya masu cewa su daina wani in ja game da cewa isa ɗan allah ne a isa allah ne isa ɗayan alloli guda uku ne ya ce wannan kalmomi ne na kafirci laƙada kafar na qalu inna allah huwa almasihu ibn maryam laƙada kafar alladhina qalu inna allah thalithu thalatha duk wanda suka yi wannan magana kafirai ne in ji allah amma menene matsayin annabi isa bawan allah manzon allah ba haka ba shi na ce inna matsala isa inda Allah ka matsala adam kwatankwacin annabi isa a wajen Allah ka matsala kamar misalin annabi adam ne khalaqahu min turabi wanda Allah ya halicce shi daga ƙasa thumma qala lahu kun sannan ya ce masa zamo fa yakunu sai ya zamo sai Allah ce alhaqqu min rabbika wannan magana ce ta gaskiya daga wajen ubangijinka gaya musu kai ya rasulullah san haka falata kun minal mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka maganan da kake faɗa ka faɗi magana kai tsaye kar ka ji tsoro babu shakka a cikin maganan nan da kake faɗa alhaqqu min rabbika gaskiya ce daga wajen ubangijinka ko da wani yayi shakka kai kar ka yi shakka ya rasu rasulullah wahayi aka yi maka muka kawo mala'ika jibril ya gaya maka wannan magana da haka magana ce daga wajen ubangijinka fala takum minal mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka game da wannan magana sai ya ce me a'udhu billahi minash Allah. na'am su waɗannan nasara najiran sayyidina abdullahi ibn abbas da kuma ainihin watan yake cewa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wabdu nasran najran watan baƙi daga kiristocin najiran da ke ƙasan yemen sun zo wa banzon allah alaihi salatu wa wasalam sittuna rakiban su mutum sittin fihim arba'ata ashar rajulan daga cikinsu akwai mutum goma sha hudu min ashrafin cikin shugabanninsu manya-manyansu su goma sha hudu ne in je kamar yadda ya zo a cikin sirata isaac watan ibn haihi ya kawo wannan kisa cewa su sittin ne kuma mutum goma sha hudu su ne manya-manya a cikinsu har ma ya kawo sunayensu cewa akwai al'aqib wanda ake kira abdulmasih akwai watan al'aiham akwai abu haritha ibn alkama akwai wa'il akwai watan uwais ibn al-harith akwai zaidun akwai qaisun akwai yazidu akwai khuwailid akwai amrun akwai khalidun akwai abdullahi da kuma yohannas waɗannan su ne jagorori su ne manya a cikin waɗannan baƙi da suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka zo abun da ya kawo su shine sun zo su tabbatar shin shi annabin ne da gaske kuma su tattauna da shi game da zancen annabi annabinsu alaihi salatu wassalam to lokacin da suka zo kada hana salatuhum min watan faqamu fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin sallar su yayi sai suka tsaya a masallacin manzo Allah alaihi salatu wasallam suka yi sallah ashe ya nuna kenan suna sallah suna da sallah yace wa ausani bis salati wa zakati annabi sai ce Allah ya umarce da yin sallah ya man wasiya in tsaye da sallah in bada zakka ma dum ta hayya mutakar ina rayi to ga nasara jiran su ma suka yi sallah watan qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi madina sun iso manzo Allah a madina fa dakhalu alaihi masjidahu hina sallal asra suka shiga masallaci annabi alaihi salatu wassalam bayan ainihin an gama sallar la'asar alaihim thiyabul hibrat suna ainihin sanye da ainihin tufafi wanda suke saƙaƙƙo to da lokacin sallar sai watan fahanat wa qad hanat salatuhum hanat salatuhum lokacin sallar sai faqamu fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusallun sai suka tsayo a masallacin manzo Allah suna sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi da ohum annabi ce ku kyale su yi sallar su fa sallu ila al-mashriqi sai suka yi sallah suna kallon inda rana ke fitowa qala fa kallama rasulullahi sallallahu alaihi minhu abu harithah ibn alqam wal aqib abdul masih أو السيد الأبهم وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون هو الله ويقولون هو ولد الله ويقولون هو ثالث ثلاثة yace manzo Allah alaihi salatu wasallam sai ya tattauna da su game da matsala da suka kawo su na cewa cikinsu akwai wanda ya ce isa ɗan Allah ne akwai wanda ya ce isa Allah ne akwai wanda ya ce a'a ɗayan alloli ne guda uku ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ta'ala ya ɗauka daga abin da suke shirka da shi to bayan da suka gama tattaunawa aka saukar da ayoyi sai annabi alaihi salatu wassalam aka saukar mai da wannan aya cewa fa'in faman hajjaka fihi duk mutumin da ya jayayya da kai a cikin wannan labarin ba ya ce alhaƙumin rabbika ba labarin gaskiya ne daga wajen ubangijinka ba aka baiwa annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ce alhaƙumin rabbika duk labarin da ka ji mun gaya maka gaskiya ne daga wajen ubangijinka cewa annabi isa ba dan allah ba ba allah ba ne ba ɗayin alloli uku ba ga kuma yadda aka haife shi ga wadda ta haife shi ga yanayin haifuwarsa ga kaza ga kaza ga kaza wannan duka alhaqqu min rabbika gaskiya ce daga wajen ubangijinka fala takunanna Namina mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka to sai Allah ya ce faman hajjaka fihi duk wanda ya ja in ja da kai game da wannan labari yace bai yarda ba ya ce ƙarya ne ko yake shakka to faƙul abin ba'adi ma ja aka min al'ilmi bayan abun da ya zo maka na ilimi an saukan ma da wahi an gaya maka yadda aka halicci annabi isa alaihi salatu wasalam faƙul to ka ce musu ta'alau ku zo na da abana'an mu tattaro 'ya'yanmu wa abana'akum mu tattaro 'ya'yanku wani sa'ana mu tattaro matayenmu wani sa'a kum da matayenmu da matayenmu da naku wa an fusana da mukanku ba mukanmu wa an anfusakum da kuma ku mu tattaro iyalanmu kenan idan muka tattaro thumma nabtahil sannan mu zo mu yi addu'ar tsinuwa wata ita ce wata nabtahil almubahala ana nufin addu'a ta tsinuwa cewa duk wanda bai kan gaskiya Allah ya tsine masa albarka duk wanda bai da kan gaskiya Allah ya aiko mai bala'i Allah ya aiko mai fitina Allah ya wargar wargargaza shi wannan shine mubahala to shine annabi alaihi salatu aka ce masa kace masa zo thumma nabtahil sannan mu yi addu'a tsinuwa fa naja Allah anatallahi alal kadhibin sai mu sanya tsinuwa ta Allah ta tabbata akan duk wanda yake makaryaci a cikin mu da ni da ku ku kun ce isa dan Allah ne ko Allah ne ko ɗayan alloli guda uku ni kuma gashi abunda Allah ya saukan man cewa ba dan Allah bane ba kuma Allah bane ba kuma ɗayan alloli uku bane to ni da ku mu zo kowa ya zo mu zo da familin mu gaba ɗaya da mu da matan mu sai mu yi addu'a tsinuwa cewa duk wanda yake kan ƙarya Allah ta'ala ya tsine masa albarka annabi ya je ya ɗauko iyalansa ya zo da na fatima da sayyidina ali da hassan da hussein shi yasa sai in shiya suka ce to ai da ya zo bai zo da matansa ba me yasa bai zo da matansa ba ai a lokacin da aka zo din kafin matan su zo ya samu labarin cewa sun ce sun fasa da ba don haka ba da za a ce su zo wai shi yasa suke cewa wai matan ba sa cikin ahalul baiti tunda ai ai cewa aka yi na da bana ana wani sa'ana to don me bai kira matan ba sai ya kira na na fatima da sayyidina ali ala kulli halin bayan da annabi ya zo da su ya zo yana ta jiran nasarar na jira cewa su mubahala a zo a yi mubahala a yi tsinuwa rantsuwa ta tsinuwa akan duk wanda ke makaryaci sai suka taru tsakaninsu suka ce ku kun sani wannan da gaske annabi ne kun san annabi ne wallahi kar mu jefa kanmu a halaka jayayya kawai muke amma mun san cewa annabin Allah ne kuma ba wanda zai mu bahala da annabin Allah ya sha kar mu je mu jawa kanmu halaka da ainihin tsinuwar ubangiji ta faɗa muna mu dai kawai mu sha kwana mu ce kenan suka ce ma annabi alaihi salatu wasalam sun fasa annabi ce da a ce sun zo kuwa da lalle sai kun ga mala'iku fili da fili suna kama su tunda sun ce sun cin sun jawo kansu inuwa fa naja Allah anatullahi alal kadhibin sai Allah ta'ala ya ce inna hadha lahu al qasasul haqq inna hadha lahu al qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah na'am inna haza haƙiƙa wannan maganganu da aka watan da aka labaruka da kuma ƙisoshi da aka baka a baya lahuwal qasasul haq wallahi shine labari ita sune labari na gaskiya labari na gaskiya duk yana cikin alƙur'anin nan Allah bai bukata ya rantsi amma yace inna haza haƙiƙa wannan lahuwa wallahi shine alqasasul haq labari na gaskiya don haka tunda labari na gaskiya labarin na gaskiya shine wa ma ilahi illallah wannan abin da muke so mu gaya maka ya rasulallah magana gaskiya ita ce babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wa inna allaha lahuwal azizul hakim kuma haƙiƙa Allah lalle mabuwayi ne ko mai hikima ne fa in tawallau fa tawallau idan sun juya baya ya rasulallah suka ki imani duk da wannan hujjojin da ka kawo musu da kissar haifuwar annabi isa ba su yadda ba suka ki imani to fa inna allaha alim ka sani hakika allah masani ne bil mufsidin na mabannata wanda su ɓanna kawai suka sa a gaba ba gaskiya suke nema ba sai ya ce mai بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أغبابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون to tunda har سنكي sun ƙi لاباري kuma an ce su yi mubahala sun ƙi to kira zuwa ga addini ka ce a zo a bauta wa Allah ɗaya ƙul ka ce ya ahalal kitabi ya ku mutanen littafi a yahuda da nasara ko kuma ku nasaran najran ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa ga wata kalma guda ɗaya sawa'in baina na wa baina kuma da za ta daidaita tsakanin mu da ku idan kun faɗe ta yadda muka faɗe ta mun zama iri ɗaya sawa'un bisawa wannan kalma ita ce mai kalimatu shahada wannan kalma ita ce kalimatus sawa duk wanda ya ambace ta ya zama ɗaya da kai ko kai waye don haka duk kafirci mai kafirci ran da ya faɗi kalmar shahada shi kinan kun zama ɗaya kila ma ya fi kamar taba don shi duk zunubin da ya aikata za a mai da su lada kuma kai kuma kana zunubi in ba Allah ya gafarta maka kaga kenan kana da kaya a kanka ashe idan mutum ya musulunta ya zama mai ya zama ɗaya da kai wace kalma ce take daidaita tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ta ce kalimatu shahada matukar wanda ba musulmi ba ya faɗe ta shikenan ya tsira ita ce kalman tsira ita ce kuma ainihin alkalimatul husna ita ce husna da Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala yake cewa fa amma man a'ata wa saddaqa bil husna fa amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna duk wanda ya bi kyauta watan ya kuma ainihin gaskata ubangiji ya ji tsoron Allah kuma ya gaskata kalma kyakkyawa kalma kyakkyawa ita ce kalimatin sawa'in bainana wa daku ita ce kalma take daidaita tsakanin mu da ku wannan kalma ta kalmar shahada tana kunshe da Allah ta Allah na abu da illallah cewa ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah wala nu shirka bihi shay'an ba za mu shirka da shi da komai ba ba za mu ce Isa dan Allah bane ba za mu ce kuma Allah bane ba za mu ce Isa ɗayan cikin alloli guda uku bane wala yattakhidhu ba'dun wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada kuma ainihin sashen mu ya riki sashe ya zama abun bauta koma bayan Allah domin saboda me suna bautar malamansu har gobe kuma haka ne ke yanzu har gobe kiristoci akwai masu wannan haukan yanzu in fasto ya ce karka yi kaza shi kenan ba za ka yi ba idan fasto ya ce karka kwana a gidanka ba za ka kwana ba kaga ya zama wani ubangiji idan fasto ya zo sai ya ce ma ya hango ya hango wani alkhairi tare da kai ya hango kaza tare da kai kuma sai ka yadda cewa ya hango din ya ce ka kawo kaza kuma ya ɗauka ka ɗauka ka bayan idan dai har da gaske suke yi cewar sun hango kuma suna iya mekin mekin ɗinka ka zama rich to me yasa ba za su fara yi wa kansu rich ɗin ba har sai an tattara musu in dai har mutum zai ce wai a tattaro kuɗi don zai muku addu'a ku yi kuɗi bi ma'ana ku zama masu arziki to don me bai fara da kansa ba da ya kamata ya fara da kansa to irin yadda aka ɗauke su ana masu ɗa'a ido rufe ko da abun da suka yi umarni da shi sabon Allah ne ko kun san akwai wanda suke ɗaukan matayen su kai wa fastoci wai duk cikin ɗa'a ne duk cikin biyayya ne wannan abun da yahuda suka tsara suka suka jefa su a ciki haka aka jefa 'yan ɗarika a ciki har gobe shi ma ɗarika akwai mutum ya yi aure wai sai an kai wa shehinsa ta yi sati biyu a wajensa ya cire mata gashin minkiri wane ne wane ne sai ka ce shi bai iya cirewa ba ai shi ne minkirin to wani minkiri kuma ya wuce ka mugu azzalumi yaushe kuma kuma don dabbanci kuma ana yi din don dabbanci duk wani malami da zai gaya maka wannan ai ba malami ba ne kuma duk wani mai kusanci da ubangiji ko da yake su abun da suke ɗauka wai idan shehwane sun kai su shehwane sun kai wani matsali da ba sa duk abin suka aikata ba zunubi ba ne don haka su yi shagiya su yi zina su yi duk abin da suke babu zunubi a tare da su akwai ma shewannan da suke ganin cewa wai dole ma su aikata zunubi don kada su kunyata Allah ranar kiyama wai sun yi ibada sun tara sun tara ladar da Allah kada ya zo ya kasa biyan su bari su dan rage masa aiki a dan shigar da zunubi ina za a je da wannan yadda aka yi wa kiristoci wannan haka aka yi wa ainihin 'yan ɗariƙa littafan littafan ɗariƙa da dama wanda yahudawa suka rubuta su ba wai asalin 'yan ɗariƙan ba ne in ba haka ba shirme-shirmen da ke ciki kai kasan duk mai hankali ba zai karɓe shi ba amma kuma sun yi believing a haka to irin wannan ya zama mai duk mutumin da zai ce maka ka zo ka saba wa Allah ya zama kishiyar Allah duk mutumin zai sa ka saba wa Allah to ya zama kishiyar wa minan nasi man yattakhidhu min an andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane a kawai da suke rikan abubuwan bauta kishiyoyi suna son su fiye da yadda suke son Allah to sai ga wai son da ake wa fasto da girmama shi da ake yi har ta kai zai umarnin a saba wa Allah kuma a saba masa wannan duk yana faruwa a cocina da dama suna nan cases da dama wanda suke faruwa Allah ta'ala ya tsare mu to shine yake cewa yace ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga kalma guda daya watan sawa'in bainana wa baina kuma da ta daidaita tsakanin mu da ku mu zama iri ɗaya shine Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala shirka bihi shay'a kada kuma mu yi wa Allah kishiya mu yi shirka da shi da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu ya riki sashe ya zama abun bauta ya zama kishiyar Allah mu bar Allah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna idan har sun juya baya ba su yi imani ba to ku musulmi ku ce ushidu ku kiristoci Allah kitabi ku shaida cewa bi anna muslimun hakika mu masu mika wuya ne zuwa ga Allah ashe kaga rikon wani kai ya baka umarni ka saba wa Allah ya nuna bauta masa ne shi yasa addibin hatimin lokacin da aka saukar da aya cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wa masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida cewa yahuda da nasara sun riƙe ahbarahum wa ruhbanahum sun riƙe manya-manyan malamansu da kuma ainihin manya-manyan malaman yahuda da kuma manya-manyan malaman nasara sun zama arbaban sun zama iyayen giji sun zama abin bauta min dunillahi kuma bayan Allah wal masih ibn maryam har ma isa dan maryam shi ma sun rike shi abin bauta alhali wa ma umiru illa li abudu ilahan wahida ba umarci su ba ci su bauta abin bauta guda daya shine addinin hatimi ke ce ya rasulullah wala inna inna nahnu inna la mu ba ma bauta masu ya ga qur'ani zai ce muna bauta masu yace menene ka me yasa yace to ka ce qur'ani ya ce ittakhadhu ahbarahum arbaban min dunillah wa mun rike su abun bauta kuma bayan Allah yace alaisu ya'murukum بما بما بما حرم الله فتحلون أليس يحلون يحلون ما ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما أحل الله فتحلون أشي بس كسن سنة حرام تامك أبون الله يحل تامك مك حل تا يче هكني ba su kasance suna halatta muku abin Allah ya haramta muku muku haramta yace eh haka ne ce ibadatu wannan shine bauta masu da haka duk mutumin da ya sa Allah ya ce abu kaza haramun ne wani ya zo ya sa ka aikata shi cikin son ka cikin yardar ka ka aikata ba cilasta ka yi ba ba rashin sani ba ba mantuwa ba to ya zama ubangijin shi ya ce wala ya da ba'aduna ba'dan arbaban min dunillah kada sashe mai riki sashe ya zama abun bauta koma bayan Allah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun idan sun juya baya ku ce musu kuna ku kafa su da cewa lalle mu dinnan musulmi ne sai ya ce mai ya ahlal kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kiran ahalul kitabi Yahuda da Nasara ya ahalul kitabi ya ku mutanen littafi limatu hajjuna fi Ibrahim don me kuke ainihin ja'in ja kuke musu game da annabi Ibrahim kuna cewa ku dinnan ku ne jikokin Ibrahim ku ne akan addini madaidaici kuna kuna alfahari da Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa ma'un zilatar tauratu wal injil alhali ba a saukar da littafin a taura da injila ba illa min ba ba'adihi sai bayan ibrahim annabi ibrahim bayan aka saukar da taura da injila ya riga ya daɗe da tafiya ya daɗe rasuwa ya daɗe ban duniya kafin a saukar da littafin a taura da injila ko tsakanin annabi musa da annabi ibrahim akwai shekaru dubbai tsakaninsu to ta yaya ku da kuke an sauka muku littafin a taura sai kuke cewa wai ibrahim salatu wasalam ba yahude ne saboda ku yahuda don haka ku mutanensa ne nasara suka ce a'a ba nasare ne kirista ne saboda kowannensu yana so ya jingina zuwa ga ibrahim shine allah ta'ala ya ce limatu hajjuna fi ibrahim don me kuke ja'in ja kuke musu kuke kutsa kai game da sha'anin ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di kuma alhali ba a saukar da attaura da linjila ba wadda da su ne littattafan annabawan kuma don haka ya nuna annabi ibrahim ya zo kafin yahudanci ya zo kafin kiristanci ya zo kafin littattafan abin nan yahudu littafin yahudu na taura kuma ya zo kafin littafin nasara kiristoci na linjila allah ce afala ta aqilun to ba ku hankalta cewa ibrahim fa bai taba sanin waɗannan littattafan ba ha antum ha'ula'i يعلم وأنتم لا تعلمون ها أنتم قاكو ياكو ودنن هؤلاء ياكو ودنشم متاني hajjajtun fi ma lakum ilm kun kun yi jayayya fa kun yi musu cikin abin da ma kuke da ilimi a kansa a taurar da aka saukar muku karanta shi da linjila kun zo kun yi ja'in ja da annabi alaihi salatu a kansa to amma falima na fi ma laysa lakum bihi ilm don me kuke musu kuke jayayya cikin abin da baku da ilimi a kansa ina baku san annabi ibrahim ba Baku rayu da shi ba Baku ku taɓa saninsa ba ballantana har ku ce wai ba yahudi ne ko ba nasari ta yaya annabi ibrahim zai zama ba yahudi bai zamani da ku ba hatta annabi musa ma ba ba yahudo ba ne ba ba yahude ba ne annabi musa ba ba yahude ba ne in dai yahudanci shine abin da suke kai a yanzu annabi musa ba ba yahude ba ne haka annabi isa shi ma ba kirista ba ne in fact kalman christianity ma babu ta a cikin bible kalman jesus kuma babu a cikin bible to ina kuka samu wannan sunan ina kuka samu don me za ku yi jayayya cikin abin da baku da ilimi a kansa ha hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm don me kuke ja'in ja kuke musu don suna musun cewa ai annabi ibrahim ba yahude ne annabi ce ta yaya zai zama ba yahude su kuma ɗancin su kiristoci sun ce ba kirista ne su kuma ainihin mushrikan makka su ma suka ce suna akan addinin kakansu ibrahim kowa yana kokarin ya ɗamfar zuwa ga ibrahim saboda zamansa mutumin kirki kowa sun yi kai a ce a yana dangantaka da ibrahim Qurayshawa ku masu bautar gunki kun ce kuna akan addinin Ibrahim Yahudawa kun ce kuna akan addinin Ibrahim ku Kiristoci kun ce kuna akan addinin Ibrahim Ibrahim bai san ku ba ku san shi ba bai san Yahudanci ba bai san Nasaranci ba bai san mushrikai ba bai san duk waɗannan addinan naku ba to don me za ku yi musu akan sa falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm ina fata an fahimta shine Allah ta'ala yake cewa dan me kuke haka wallahu ya ai Allah ya san duk abin da ku ba ku sani ba wa antum la ta'lamun ku ba ku sani ba Allah ya san annabi Ibrahim ba ba Yahude bane ba ba Nasare bane ba mushriki bane ba kowa bane ba mu labari sai ce ma kana Ibrahim Ibrahim na'am ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan allahu tabaraka wa ta'ala ce annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba dan baya nan aka kirkiro yahudanci to ina sunan ya fito wasu malamai suka ce sunan yahudu ana jingina zuwa ga kabi zuwa ga zuriyar yahuda ne yahuda shine ainihin cikin yan dangin annabi yusuf alaihi salatu wassalam wannan dai wanda ya zama neutral ya zama mutumin kirki ya hana a jefa lokacin da aka je jefa annabi yusuf a cikin rijiya an ɗauke shi za a jefa ce a'a ba za mu jefa shi ba mu yi alkawarin tun farko da da suka suka ce su kashe shi shi ya kawo shawara ya ce sam bai kamata mu kashe ɗan uwanmu ba ba shi ba ne babba a cikinsu amma yana da ra'ayi shi yasa duk sanda ka zama mai gaskiya dole sai an karkato zuwa gare ka ya ce za ku kashe ɗan uwanku uktulu yusufa a wai tsarahu ardan ya khalu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin suka ce mu je mu kashe yusuf ko kuma mu jefa shi cikin daji mai nisa wani wata dabba ta cinye shi in mun yi haka fuskan babanmu da hankalin babanmu zai dawo zuwa gare mu ba dai shi bane kullun yusuf kullun yusuf shi bai da aiki sai yusuf ko rabuwa baya son yayi da shi to mu kashe shi a huta in dai baya nan ba dole a dawo zuwa gare mu kaga kishi ya kama da hasada kenan ko ba haka ba to me yace sai ce qala qa'ilu minhum la taqtulu yusuf sai wani mai magana a cikin shine wanda ce kar ku kashe yusuf to in ba kashe ya kake son mu yi yace waj'aluhu fi ghayabatil jub ni shawara ta ku je mu saka shi a cikin rijiyan nan akwai rijiya wadda suke take ta daɗe ba ba a iba ruwa ana iba ruwa a cikinta amma ba kowa ya san da ita ba tunda a cikin daji ne yace to sai mu je shi a cikin wannan rijiyar yaltaqitu ba'du sayyara sai mu samu cikin matafiya waɗansu yanzu zuciya suka ebi ruwa sai su haɗa da shi su tafi in kuntum fa'ilin in dai ba makawa sai kun aikata abun da kuke so da Yusuf wannan shine mafi dacewa suka yi ittifaqi yanzu kaga a nan ya yi ya zama mutumin kirki shi yasa duk sanda aka zo ana tattauna al'amari ko yaya karka yadda haɗa baki da kai a yi sharri karka yadda dalilin wannan alkhairin fa Allah ya daga zuriyarsa duk zuriyarsa sarakuna ne duk sarakunan banu Isra'il sun fito daga Yahudawa ne shi yasa sunan Yahuda ya bi ainihin har suka zama Yahudu duk jikokinsa da 'ya'yansa Allah ya ba su mulki da kuɗi saboda wannan karimcin da ya yi so in an je za a saba wa Allah yi kokari ka hana in an je za a zalunci wani yi kokari ka hana kar ka yadda a haɗa baki da kai a cutar da wani kai ko gulma ake yi aka shigo da magana ka ce a'a ni ko gaskiya wancan nan ba haka ba ya kamata ma mu tuntuɓe ta maganan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne at least ka kare mutuncinta Allah ta'ala ce duk wanda ya kare mutuncin ɗan uwansa to shi kuma Allah zai kare mutuncinsa gobe kiyama an zo za a fatattaki dan uwanka ai wancan nan baki ji abin da ta yi ba ai kin ji kin ji mijinta ya sake ta ai kaza ta yi ai kaza ya faru ce a'a wannan magana ba gaskiya bane kowa ya gaya muku to wannan abun da kika yi ranar kiyama akwai wani abun kunya da in an bashi filin kiyama sai kin ji kunya sai Allah ce to wannan ban da shi yadda kika rufa yar uwarki asiri ka kare mutuncinta nima na kare mutuncinki a yau ballanta kuma za a cutar da mutum ka hana duk wanda ya hana a cutar da wani shi ma sai Allah ya taimake shi ya hana a cutar da shi don haka shi yasa a yahuda ya samu ɗaukaka har suna ya jagorance sunansa ma ya yi ƙarfi bayan kuma da suka suka nemi izinin babansu cewa suna son su je Yusuf yanzu an yi ittifaki don shi ba shi ba ne babba kusan shi ne na hudu ana magana na hudu ko na biyar a cikin tsarin 'ya'yan goma sha goma da ake da su to amma ka ga ra'ayinsa ya yi ƙarfi saboda gaskiya komi ƙanƙanta ka in dai kana akan gaskiya Allah zai taimake ka don haka yahuza suka suka yi shawara suka bi shawararsa ok to mun yadda ba za mu kashe shi ba ba za mu jefar da shi daji ba kura ta ce ko wani abu ya cinye shi a to mun yadda a je a sa shi a rijiyar suka suka yaudari babansu ya abana malaka la ta'amanna ala yusuf wa inna lahu lahafizun me yasa ba za ka amince mu je da yusuf ba mu za mu tsare shi kaza kaza qala inni la yahzununi bihi an anta bi ni ina jin bakin ciki a ce kun tafi da yusuf sai kara masu kuma wani hasadar ina jin baƙin ciki ku tafi da shi in na wuni babu shi ba na jin daɗi sai abu ya ƙara musu hasada wa a anyi an kula dhi'b kuma ina jin tsoron kada kura ta cinye shi wa antum anhu ghafilu kuna can ba ku sani ba kuna ta harakokin kiwo ku je ku bar shi kura ta cinye shi qalu la in akalahu dhi'b wa hannu usbatun ina idhan la khasirun haba baba duk taron nan namu karti goma kura ta zo ta dauke mu dan uwa ta cinye duk muna kallo a haba ai mun yi hasara kuwa kartancin namu ya zama banza karfinmu ya zama na karfin banza inda har kura za a zo cinye dan uwan mu kyale ta wannan ya zama shirme haka dai suka lallaba shi suka mai wayo har dai ya amince aka je aka dafa mai special abinci aka yi wane ne uban ya raka shi har bakin gari aka raka shi har bakin gari dan lele kamar ya sani da zai tafi sai ciro rigar sai ya saka masa ashe ban kwanan kenan tun daga wannan ba zai sa ganin shi ba sai bayan shekara arba'in ban kwana kenan shekara arba'in to bayan sun je suka cinye abincin suka kwakwaɗe shi wannan ya mangare shi da wannan ya mangare shi shi da huza yana tsaye yana ku ji tsoron allah tunda sun fi ƙarfinsa kun ce fa ba za ku kashe shi ba bayan an gama mangararsa an duk da ke shi sannan sai suka kuma ainihin ɗauko shi za a jefa kuma a rijiyar ai ka ce rijiya za mu jefa a ba kuma haka ba ba biyu kenan ba yanzu in muka jefa shi haka zai karye rijiya da zurfi ya isa ya karye to ya kake so ma masa ya ce a sa guga a saka shi a guga a tattafiyar da shi har ya kai kasa. in mun je ya kai ƙasa mu ajiye wannan ba a ihsani ba aka zo ana saka ana sakawa ta kusa kaiwa suka kwace a hannunsa suka sake aka ce mala'ika karka bari ya sauka aka sa mala'ika ya tare shi annabi ya ce jibril alaihi salatu wassalam wannan irin gudu naka daga sidrat muntaha zuwa nan wai kwa awa nawa kake kuma ka taba kure maleji ya ce ya rasulallah na kure maleji an san maleji na mota ko ka kai ta in 140 ne ka take har ya kure to jibril ya ƙure maleji sau uku a rayuwarsa lokaci na farko shine lokacin da aka jefa ibrahim a cikin wuta allah ce karka bari ya kai yana sidarta munta cikin kyauta ido har ya kawo lokaci na biyu shine lokacin da aka jefa yusuf cikin rijiya allah ya ce ina sidratu mutu ya ce ga ya can karka bari ya sauka ƙasa kafin kyauta na kawo ya ce lokaci na uku lokacin da aka balla ma haƙori Allah ce maza karka bari jinin sa ya sauka don in ya sauka zan halaka al'umma to yanzu kaga yahuza ya zan mutumin kirki bayan kuma an jefa shi fa suka zo kuma suna kiran suna yusuf ya ce na'am bai mutu ba aka ce a ɗauko dutse a jefa mu yahuza ya ce a'a duk wannan me defense shi ya saka lokacin da annabi yusuf ya samu mulki din bayan sun je sun gama gane shi wa za a ba wannan riga ya wuza ce ni za a ba saboda na irin bakin cikin da mahaifinmu ya shiga ina so ya zama ni ne zan faranta masa rai saboda me na sani kuma gashi na san cewa ba kashe yusuf muka yi ba amma na kasa in faɗa wa babanmu shekara arba'in fa mahaifinsu har ya makance wannan bakin da ke cikin idan su har ya zama fari wabyaddat ainahu min al-huzn amma saboda yahudanci wala suka gaya musu cewa ba su kashe shi ba kuma kai ima ka ce ba yahudi na da imani uban su fa su gaya masa cewa ba su kashe yusuf din ba ma rijiya suka saka shi bayan sun kasa shi rijiyar fa yahuza shi ke kawo masu abinci lokacin da matafiyan suka suka tsince shi suna gefe suna ke suka matafiya sun fito da shi sai suka suka ce bawansu ne sai dai su sayar shi kuma yusuf yana gani ya san cewa ƙara ya bi waɗancan matafiyan da bai ya goma yan uwansa kada ya ji su kashe shi sai ce eh, bawa ne shi nasu don haka in kuna so bawan mu ne ya gudu ya faɗa rijiya sai dai mu yi cinaki suka yi cinakin ɗan uwansu suka kuma ɗauki kuɗi suka koma gida yanzu ba sun san dan uwansu na dare ba sun sayar da shi amma duk da haka suka ce ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusuf inda ma mata'ina fa akalahu dhaibu mun je mun je muna ta wasa muna harbin kibiya muna tsere sai kura ta zo ta cinye yusuf ta bar suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiki mun san ba za ka amince ko gaskiya muka faɗa ya nuna me ƙarya suke yi to amma inda asirin su ya tono bayan da za su jefa yusuf a cikin rijiya tunda sun ce za su yi karya kura ta cinye sai suka ce to a cire rigarsa sai mu yanka ɗaya daga cikin awakin baba sai mu ɗauki rijar mu sa mata jini don alama kura ta cinye don allah wace kura za ta cinye mutum ba ta fasa rigarsa ba wace irin kura ce mai hikima mai wayo da za ta zo ta cire masa riga bayan ta kashe ta fesa jinin <laughs> wannan kura akwai wayo shi na Allah ce wa ja'o ala qamisi bi damin kadhib suka zo da jinin ƙarya akan rijiyar Yusuf akan rigar Yusuf babansu ya kalla ya duba ya juya ya juya ya ce kai sawwalat lakum anfusukum ba. haka dai ku suka kudurta maku fa sabrun jamil ba abinda zai da in hakuri kawai amma tabbas kura bata cinye dana ba ya za a yi kura ta cinye ɗana ko ba ta fasa rigan jikinsa ba kuma ta ɗauki rigan ta sa a cikin jinin da ta gama ci wace irin kura ce wannan to amma haka suka zauna shekara arba'in suka ki gaya masu cewa sun sayar da ɗan uwansu da sun gaya masu sun sayar da shi da a iya zuwa an aje nema amma haka suka bar shi cikin bakin ciki kuma don Allah yana son ya jarraba shi kuma ga mala'ika jibir na zuwa wajensa kuma an gaya masa yusuf na dare amma a gaya masa yana yake aka ƙi saboda jarraba ta ubangiji in allah na son jarraba ka sai ya jarraba ka jarraba irin ta yakub tana da girman gaske a raba ka da ɗan da ka fi so sannan kuma a gaya ma bai mutu ba kuma a ƙi gaya ma inda yake wannan babban al'amari ne jarraba ce babba shi sa wani lokaci Allah yakan jarraba mu abu yana kusa da kai gashi ka ci nema ka ci nema ka ci nema sai ka gama zufa da kyar sai ka ji gashi da don a nuna ma hikima ta ka ba ta da yawa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila muhallu shayar na wannan magana yahuda ya same ya sa baki akan kar a cutar da yusuf to sai Allah ya daga al'ummas duk zuriyarsa kabba talaka su ne sarakuna su ne masu kuɗi dalilin wannan courtesy da yi wa yusuf alaihi salatu wassalam kuma sai ya zama sunan zurriyan gaba ɗai ya ɗauki sunansa yahuda to su kuma nasara to yanzu da allah wannan kalma ta yahuda da ta zo ta yahuda ta zo ga yahuda annabi ibrahim na nan ya san yahuda to da me za ku ce kuma annabi ibrahim ba yahuda ne ba ba yahuda ba ne in fact baban kuma yaqub baba yahude ne. shi kansa yahudan baba yahude ne. don kun sa yahudanci ne da sunansa amma ba shi ba ne. shi bai yi yahudanci ba ina fata an fahimta su kuma nasara mun ji dalilin da yasa ake su nasara saboda mai saboda sun ce za su taimaka addinin Allah suka ce man ansari ila Allah waye zai taimake ni in ida addinin Allah in yada shi qalu nahnu ansarullah hawariyun suka ce mu ne mataimaka addinin Allah amanna billahi wa shabbi anna bi muslimun ka shaida cewa mu mun miƙa waya zuwa ga Allah to su ma bayan sun wuce bayan an sun ce sun kashe annabi Isa sun tsire shi sun yi crucifying nashi wannan kalma ta crucifixion ita ce fa aka mai da ita Christian ma'ana Christian the followers of the, of the one crucified masu bin wanda aka tsire shi yanzu sun da su mabiya wanda aka tsire ne ba wannan ba kaskanta annabin ku ba kuma suka ce a wai wani abu wai ya ba da rayuwarsa ne don kawai ɗauke mana laifukan wala ta zurwa zuratun wazira okura wai saboda Allah yana son mu ya ba da ɗansa guda ɗaya da ya fi so aka kashe shi don ya tseratar da saura to kuma shi ya fi su kuma sai ba da shi a kashe shi Allah ta'ala ka tsare mu to shine Allah ta'ala ce da yahudanci da kiristanci dukkan su ba wanda annabi ibrahim ya san shi ballantana kuma a ce shi ne ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan annabi ibrahim ba ba yahude bane ba kuma ba nasare bane walakin kana hanifan muslima sai dai ya kasance mai miƙaƙƙen addini mai miƙa wuya zuwa ga Allah yanci hanif ana nufin wanda yake miƙe ba karkata wanda yake ba karkata a cikin aƙidarsa babu shakka a cikin aƙidarsa annabi ibrahim bai taɓa shakka ba kaga ma da ya ce a nuna masa yadda ake rayar da matattu ko وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى كنونا ما عندك كي رايد قال ألم تؤمن بكي إيماني قال بلى na yi imani abu walakin liyat yatma inna annabi ibrahim ba ya shakka shi yasa ake karansa hanif yanci hanif wanda babu shakka a cikin aƙidarsa babu karkata ko ɗaya ballantana shirka ta shiga Shi ne hanifan sannan musliman mai miƙa wuya zuwa ga Allah mai bin umarnin Allah sau da ƙafa shi ne musliman sai kuma Allah ta'ala ce wa ma kana minal mushrikin ba mushrikai su ma sun ci addinin sa suke ba Allah ce shi ma bai kasance cikin mushrikai ba don haka shi ba ba yahude ba ba ba nasare ba ba kuma ainihin mushriki ba baya shirka bai taɓa wata gumaka ba walakin kana hanifan muslima sai dai ya kasance mai miƙaƙƙen addini kuma mai miƙa wuya zuwa ga Allah yadda muke musulmi haka shi ma yake musulmi Allah ce millata abikum ibrahim addini aƙida ce ta babanku ibrahim huwa sammakumul muslimina shi ibrahim shi ne ba ku sunan musulmi yaushe idan qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji ce ibrahim ka miƙa wuya mana qala aslamtu li rabbil alamin yace na miƙa wuya zuwa ga Allah ubangijin halittu gaba ɗaya kaga ya zama shine musulmi ko kuma ya ba mu wannan suna to yanzu suwa suka fi cancanta da ibrahim Allah dai ya ce shi musulmi ne ba ba yahude ba ne ba nasare ba ne ba mushriki bane to suwa suka fi cancanta da shi din eh musulmi ko sai Allah ta'ala ce inna aulan nasi inna aulan nasi bi ibrahim alladhina ittaba'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu wali Allah subhanahu wa ta'ala ce inna aulan nasu bi Ibrahima ku bari in gaya muku wanda ya fi cancanta ya bugin kirji da Ibrahim ya ce ya shi yana kan addinin Ibrahim kuma yana tare da Ibrahim Ibrahim kuma yana tare da shi zai na taba'u lalle su ne wanda suka bi shi a zamanin da yake suka yi imani da shi sai wa kuma wa nabi da kuma wannan annabi an gane da kuma wannan annabin na amanu da kuma suka yi imani da wannan annabin ashe ya nuna mu musulmi mu ne muke tare da Ibrahim alayhi salatu wassalam shi yasa Allah ta'ala ce inna Ibrahim kana ummatan kanta lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin ya kasance al'umma mai zaman kanta shine ma'anan ummatan na farko kenan al'umma mai zaman kanta an yi lokacin da duk duniya shi kadai ne musulmi a duniya duk duniya kaf kafirai ne ba amma shi kaɗai musulmi kuma bai sa ya canza ba wasu ma suka ce ummatan ay qudwatan ya zama abun koyi shine ummatan ya zama abun koyi wasu suka ce ummatan ay al-imam imaman ya kasance shugaba shugaba na masu me shugaban masu tauhidi shi yasa ake kiransa imamul muwahhidina shugaban masu kadaita Allah Allah ya ce walam yakum minal mushrikin annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba shakiran li umi ya kasance mai godiya ga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ishtabahu kuma Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim ya shirya da shi zuwa ga hanya mai kakkiya shararriya fetal mai zuwa aljanna wa atainahu fid dunya hasana mun bashi kyakkyawan sakamako tun a duniya yanzu duk duniya kaf ma bai zage ibrahim duniya kaf yahudawa su yabe shi nasara su yabe shi kiristoci su yabe shi mu mu yabe shi kowa na shi Da Allah Allah bai zabe shi ba shi kadai ibrahim duk duniya kowa yana son sa kuma kowa sai kai alakanta shi da gidan ibrahim shine ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana muka ba shi kyakkyawan sakamako tun a wannan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma hakika shi yana cikin mutanen kirki gobe kiyama in ji Allah to a shahid sai ce thumma auhayna ilaika sannan mun yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah an tabi millata ibrahim hanifa kai ma ka bi addinin ibrahim miƙaƙƙen addini wa ma kana minal mushrikin ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba in ji Allah to anan ma sai ya ce inna aulan nasi bi ibrahima lalladaina taba'u lalle mafiya cancanta da ibrahim su ne wanda suka bi shi a zamaninsa suka yi imani da shi suka bi addininsa wa hadhan nabiyyu da kuma wannan annabin na amanu da kuma masu imani sahabbai da kuma mu mu ne mafi cancanta da ibrahim alayhi salatu wassalam wa ma kana minal mushrikin ko wallahu waliyyul mu'minin Allah shine majibinci kuma masoyi ga wanda yake ainihin mu'mini da haka annabi Ibrahim al-Khalil ya kasance masoyin Allah kuma dukkan wanda yake son Allah tabaraka wa ta'ala zai so Ibrahim sai yace ce min ahli har yanzu dai game da inna aulan nasu bi ibrahim kaga ai su yahuda da nasara lokacin da addinin musulunci ya zo kafin zuwan addinin musulunci ba sa shiri ko miskala zama ba yahude ba yadda za a yi so kirista amma tun da musulunci ya zo sai suka ce ku zo mu haɗu mu yaƙi common enemy shi yasa ganin kamar yahuda da nasara a haɗe suke ba haɗe suke ba wannan ƙiyayya da addinin musulunci ita ta haɗa su Dan ɗaya su yaƙe mu su da suka ce lanya da kulal jannata illa man kana hudan au nasara suka ce wai ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi ko ba nasari kafin sannan kuma gabar da suke tsakaninsu wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa nasara laysat yahudu ala shay nasa yahuda suka ce kai nasara ba akan komai suke ba addinin su ƙarya ne jabu ne ba abin da suke sai shirme nasara suka ce koraba da yahudawa addinin su addinin jabu ne ba ba komai suke ba su ba kowa bane Allah baya baya son addinin su sai Allah ta'ala ce hum yatluna alkitab dukkan su kuma suna karatun littafi kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum yake cewa kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim ya ce to sai bayan kuma daga baya da addinin musulunci ya zo wannan kiyayyar ta wa yahudu laisatul nasara ala shay wa nasara laisatul yahudu ala shay sai suka ce mu kawar da ita mu kawar da gaba cikin gida ku zo mu haɗa kai mu yaƙi musulmin nan shi yasa sai suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana udan aw nasara wai ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi ko ba nasari kuma suka ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka ce wai in kana son ka shiryu ka zama akan shari'a daidai to sai dai ka zama yahudi ko ka zama nasari lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ce tilka amaniyum wannan kawai kirkire kirkiren ƙaryar su ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjar da ke nuna cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari in dai da gaske kuke yi Allah ce bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinan falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk mutumin da ya mika wuyansa zuwa ga Allah yayi abun da Allah ya ce to wannan shine wanda zai shiga aljanna regardless of kowane irin ainihin kabila ne shi amma zancen yahuda ne aljanna ko nasara ne aljanna wannan magana babu ta inji Allah to shine anan yake cewa yake cewa wallahu waliyul mu'minin ya ce wadda ifatun akwai waɗansu ɓangare min ahalil kitabi daga cikin mutanen littafi suna gori shine waddat sun yi gorin lauyi lonaku ina za su samu dama su ɓatar da kuma a ce kun kafirta yadda suka kafirta waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa eh sawa'a sun so sun yi burin a ce ma ku kafirta kamar yadda suka kafirta sai ku zama iri ɗaya to saboda sun san sun yi hasarar lahirarsu shine suke ta kokarin duk wani musulmi shi ma ya za mu yi shi ma kar ya samu lahirar nan shine yaƙar mu da ake yi duk wannan abubuwan da suke fito muna da su da gani cikin yakar ne an riga an yaƙi hankalinmu an yaƙe mu an gama da mu har muna ganin cewa addinin namu ƙauyanci ne mu da kanmu a samu shugaba na musulmi headquarter addinin musulunci headquarter addinin musulunci waye zo yana cewa shi fa ya gaji ana kallon ana masu kallon ƙauyawa saboda addinin musulunci su fa za su jinginar da addini za su modernizing nashi yanzu shine ake modernizing addini a Saudi Arabia ya ce wai su sun gaji ana musu kallon ƙauyawa saboda suna practicing addini don haka za su yi addini wanda ya dace da zamani E mata su yi shiga irin ta zamani irin ta turawa su sa kaya irin wanda suke so a je stadium yanzu abubuwa nawa ne wanda duk ya ba da su kaga na farko dai ya hana a cilasta shago mai shago ya kulle an kira sallah a da duk sanda a kira sallah dole ka kulle shago in baka kulle ba kuwa aka kama ka farko bayan an yi fayin naka an sama tara kuma a kulle shago wata uku in ka ƙara na biyu za a ƙara tara kuma ka je prison kuma a sake kulle shago wata shida in ka ƙara na uku an kulle shagon ai confiscating kayan kin dalilin sallah ya zo ce wannan is very harsh ya za a cilasta mutum ya yi sallah so yanzu a ka'idan saudiya an kau da wannan dan amarya ya zo amarci ake yi dan haka yanzu ce ba a tilasta wa kowa ya yi sallah ɗaya kenan na biyu ya ce zancen niƙabi da hijabin nan fa babu dole a bar mata su sake su wataya su ma su yi nishaɗi kuna ganin concert da aka yi a jidda da aka ɗauko hoto kuna gani yadda ga kalmar shahada fa mace ana daga ta ana rawa fa ana daga tutan saudi ai kalmar shahada ne amma ga shi ana rawa daga ita sai dan fata da tana rawa tsirara da kalmar shahada tana yawo a kanta wannan ba izgili ba izgili nan. sannan aka zo aka yi fashion week wanda suke cewa wai su da irin samun wannan dama shekara kusan arba'in da wani abu amma zuwan wannan wayayye wane shine wayayye da aka yanzu ya ba su yanzu yadda kuka sa ana fashion parade a Amerika da kasashen faransa da sauransu haka za a dinga yi a saudiya abu na hudu ya ce mata yanzu suna da damar su je stadium su zauna duk sit da suke so ki zauna ga ki ga kato kuma kowane kato ne ki je ki zauna ki kallon ki ki ga yadda ake kwallo ki ga yadda ake komai abu na hudu na biyar ya ce kun mata ma za a samu sa an buɗe musu wuraren wasa su ma zo su shiga wasa har ƙwallo ma yanzu za su dinga women champion na ku za su ya kaye kuwa wannan raga da <laughs> tuka-tuka ta sai a da ku sannan abu na shida cikin modernization da aka yi ya ce a cikin kogin nil daga wajen jiddan nan akwai tsibiri-tsibiri islands a ciki kusan guda ko nawa ne da suke da su ya ce zai mai da su wuraren shakatawa za a dinga helicopter ya sauka a yi hanyar jirgi a yi wane ne duk yana cikin modernization na addini yanzu cikin modernization kuma a jidda yanzu mutum na da ikon ya sha giya amma makka aka ce ba a yadda ba sai dai ka ɓoye ka fita ka sha amma dai ba a yadda ka fitar da ita waje ba eh kar ka fito yan kama ka a waje za ka yi laifi amma ɓoye kayan ka kawai ka shiga cikin ɗaki in ka kwankana ka fito abu na takwas modernization annabi tun da ya bar duniya ya ce bai halatta ba kafin ya shiga makka da madina kuma tun wannan lokacin sai da ɗan amarya ya zo yanzu amarya ce a'a a bari kawai excursion a bari kawai tourism so yanzu kafirai suna shiga makka da madina ki je ki sami youtube ki gani ki rubuta kafirai non-muslim suna shiga ina makka da madina duk da cewa wai an ce according to him wai ai amma wai ba a su shiga harami ba to ya za ku gane tunda mutum ya riga ya shigo ah, shi wanda ake hiran da shi ai haramin ya je ya ce duk da an ce cewa ba a yadda mu je harami ba amma ya ake iya a gane ya za a gane tunda dai an bari ka shigo da sai dai ka shiga a ɓoye ko da ɗin ma aka yi sata hanya akan yi sata hanya mutum ya je ya samu sunan musulmi da fasfa na musulmi ko arniya a mata suna a sa mata khadija ko aisha ko abin ya kama da ita sai ta je da wannan suna ta shiga garin makka da madina to amma wannan abu to yanzu suna ma da dama su je su zagaya ai tourism ne abu na tara tukin mata dama tukin mata wannan shi ba da 'yar dama-dama amma babu dama tunda an ce suna iya shiga kowace iri abu na goma shine a can baya ko matarka ce in za ku shiga hotel sai kun kawo satifiket na me na aurenku har foreigners aka yi musu haka in banda lokacin aikin hajji da umara sai ka kawo satifiket na cewa matarka ce to yanzu ya ce duk wannan ƙauyenci ne ya za a matsawa mutum an yi hira da wani ɗan saudiya ya ce ya ɗauko yarinyarsa nan suka kama hotel ake hira da shi ya ce to wannan shine ai eh hadha hiya thaqafa an thaqafa uwa <laughs> wai shine wayewa aka ce yanzu wannan ba mata yace wai girlfriend din shi ce girlfriend din shi ce yanzu yana da dama ya kama hotel ba amma da an takura musu wane ne wane ne sai an kawo certificate waɗansu ma sai sun je sun yi ƙarya sun samo certificate na ƙarya kafin su iya morewa to yanzu an ba su dama duk wannan yana cikin modernization cikin modernization shigo da mata askarawa cikin harami wannan ma kun gan shi ina ma da hotonsa yanzu a ga mace ita ke gayyadin mutane a cikin haramin makka inda ma mata kaɗai suke gayyadin har da maza sai a ɗauke su a kai su wajen mata mana amma na gani da ido na inda suke gayyadin mazaje sun sa rigan 'yan sandan ga su dama siffa kamar wata muciya Allah ta'ala ya tsare mu wai wannan shine modern addini modern addini su ya ce su yana so mai da saudiya ta zama modern america don haka sai ya wuce dubai sai ya wuce abu dhabi sai ya wuce qatar sai ya wuce wane ne duka yanzu yana son modernization sai kuma allah ya jarrabe su kuma tun da mutumin ne ya hau tattalin arzikin saudiya ke ta karewa wallahi tunda ya hau in sun fara ji a jiki lokacin covid 19 nan da kowane dan saudiya yana da allowance na 3000 riyals kowane wata ba ka aikin komai shi yasa suka zama ragage allowance wannan za a baka 3000 riyals wanda yake 300,000 naira kenan mutane nawa ke da wannan albashi a najeriya shi ne abin da za a baka amma mai ya kare hajjin da ake samun kuma income shi ma an tsayar don haka ya ce wai to an tsayar da wannan allowance suka ko ga zaginsa kuma ban sani ba yanzu ko akila an dawo da shi amma lalle ya yi sanarwa cewa daga yanzu ba su da halin su biya wannan allowance ake ba 'yan ƙasa na 3000 riyals duk wannan modernization kenan za a kawo modern addini addinin mu ƙauyanci ne according to him kuma ya gaji ana masa kallon ƙawayawa saboda addinin musulunci wannan ni na ji shi da kunne na wallahi tallahi ana masa kallon ƙawayawa saboda addinin musulunci sai kuma taɓi ake ta yi kuma kun ga ya buɗe gidan caca caca wannan a jidda an buɗe dama wurin disco dama an wannan an riga an shi ma ya nasa ka gala balarabe yana rawa da dijon jallabiya mahaukaci kawai <laughs> ka gashi yana rawa kamar mahaukaci duk ina da su ajiye as an evidence don duk abin za ka faɗa ya kamata kana da evidence ɗinsa saboda haka wannan shi according to him ne modern addini shi ne wayewa shi ci gaba sun gaji da ana ce masu ƙauyawa saboda me saboda addinin musulunci to kuma duk yahuda suka jawo su. shi oban gidan nasa trump kun tuna trump <laughs> the mad dog of america yanzu yana ina shi dama shi ɗaure masa gindi kaga ai bai so wannan ya ci zaɓe ba amma gashi ya ci to yanzu yana nan yana sauna ya za a shirya to kuma inda america ce dalilin dukiya ce kawai in za ka sake za a shirya da kai za a shirya so trump ya daure ya daure masa gindi kuma sun yi goyon ma trump trump bai ci ba shi trump shi ya dora shi akan wannan kujerar shi ya dora shi akan duk kawunansa guda biyu ko uku wanda suke gabansa haka aka kawar da su a kawar da wannan da zancen a'a yana wai an kama shi da corruption to akwai wanda ba ma kwarba a cikin familin ai babu wanda ba kwarf ba dukiyar ƙasa gaba ɗaya kun mallake ta kowa ibn abdulaziz ibn abdulaziz ibn abdulaziz sai ka ce abdulaziz shi kaɗai ne duniya sai ka ce shi kaɗai ne duniya duk wani mukami da ka sani a saudi arabia duk wani mukami da ka sani yana da tasiri a gwamnati to sai dai ɗa jika ta taɓa kunnen abdulaziz hatta a soja in dai kai ba dan abdulaziz ba ka wuce wani matsayi ko kwanan ne ko mejo ne ba ka wuce wajen ba ga nan ka tsaya nan fa kenan ballantana ka kai wani general ballantana a ce ba ka wani minista sai kana da connection da abdulaziz one big family kuma cikin wasiyar da abdulaziz ya bari shine kada wani ya yi sarauta sai 'ya'yansa sun ƙare shi salman ai ya sani ba uwarsa ɗaya da abdallah ba amma kuma abdallah yana da ɗa'ai yana da ɗa abdulaziz bin abdallah amma bai ba ɗansa ba ya baka a matsayin mai bi masa kai kuma yanzu ka zo ga masu bi maka guda biyu duk ka kawar da su ka ba ɗanka ka ba ɗanka duk haka aka dinga bin su ɗaya aka zo aka cunna mai cewa ai an fitar da kuɗi ya ci kuɗi don haka aka kawar da shi ɗaya aka cinna mai cewa yana da hannu cikin abin da katar take na terrorism shi ma aka kawar da shi aka ɗora wannan tun yana shekara ashirin da bakwai ne aka naɗa shi minister of ainihin defense ne youngest minister of defense da aka taɓa yi a duniya daga nan aka ba shi foreign affairs aka haɗa mai ministry guda uku finance defense foreign to sai me kuma ya rage ya zama very powerful to da aka zo aka tunkuɗe yan uwansa aka ɗora shi kuma duk wanda aka san zai iya tasiri sai da suka karya shi haka ya kamo yan uwan nasu aka ɗaɗɗaure su aka sa su cikin gidaje a kulle in kana son kai belin kanka 1 billion dollars kuma haka suka bayar aka sallame su da sharɗin ba za ka sake sa baki a gwamnati ba in kuma ka sake sakawa to kai ka je yanzu haka ɗayan na ƙarshe da aka kawar aka ɗora shi shi crown prince wanda aka kawar aka ɗora shi suna nan sun ƙulla mai shari'a cewa yana da hannu ana son ai juyin mulki yanzu ba a san ma me makomarsa ba an kashe shi a'a yana nan ɗaure fallawa alawa A kan wannan modernization ɗin limamai suka tashi duk wanda ya magana wallahi an rasa ina yake an rasa ina yake akwai limamin da yana cikin hudu ba aka kakkaɓo shi kila kun gan shi a youtube ba su ga darajar juma'ar ba ba masallacin juma'a ba ba mimbarin ba ai alal kun bari ya sauko daga mimbarin in ya je gida ku kama shi amma kowa yana gani akan mimbari fa yana cikin hudu ba aka jawo shi ana jawo shi yana kokarin ya karasa hudu ba haka aka jawo shi har da duka liman ba akan ya ce abinda da ake an ta sama halaka ko liman na harami a kowane har yanzu ba a san ina yake ba cikin limamansu shi ma ya magana amma shi da aka fito daga hudu ba kawai raka su aka sa ce yana sai aka yi yamma da shi aka sa shi a cikin black maria aka tafi da shi to shi sarkin fada dai <laughs> da ya hango <laughs> shi kowa da shi ake ce su dai suka yi, sarkin fada ke <laughs> eh اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى kullum cikin addu'a <laughs> shi ya saka kowace gwamnati ya zo ya sai ke ke tafiya da abunsa <laughs> a lallaba a tsira <laughs> shi ya zagu aka ba president na mai na haramai shi ministan haramai kuma an sake haka ake ta tafiya haka ake ta tafiya eh, malaman fada kenan <laughs> Sheikh Abdulrahman Sanaisi 2019 mun yi sallah na on 29 daren 29 a bakin a bakin bin ladin saboda cika da aka yi a bakin bin ladin sau har bin ladin wanda suka san magana nake kenan amma wallahi da ya ɗauko wannan addu'a yana ambaton ɗan amarya sai wannan sai da kakkabe kafin ce la'anatullah alaika ya su da yi ya dinga tsine masa albarka ya ce ina na fi filastin da ta dawa alahum an na fi syria mata da dawa ta kuta hadha zalim <laughs> ya dinga ihu <laughs> wannan ce mai ya shiru ka ya ce wai shirye yake ma ya mutu yanzu to wannan su ne yan fada in ka ji yadda yake yaban wannan muhammad din kai ka ce ba a taɓa sarki irinsa ba mujahidi wane ne wane ta ce miya yake gyara ku kyale shi miya ta yake so ya gyara da kyau Allah ta'ala ka shirya da mu mahallu shahid na wannan magana da muka ɗauko wadda ta'ifatun min ahalil kitabi law ku. lalle wasu jama'a da waɗansu ɓangaren ahalil kitabi sun yi gori ina ma za su ɓatar da ku ku zama irinsu ya zama kuna ganin cewa in ba irin abin da suka yi ba kuka yi ba ba ku waye ba suna ganin su ne wayewa wa ma na illa anfusahum alhali ba sa batar da kowa sai kawo nan su wa ma yashurun alhali ba sani ba sai ya ce mai ya ahlal kitab ya نعم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كمتان للتافي لم تكفرون بآيات الله da ayoyin allah ku kalli yadda Allah yake magana kamar wanda ake rarrashinsa wanda ya ga dama ya ce yanzu su zama kaza su zama amma Allah yana rarrashin su ya ahlal kitab ya ku mutanen littafi lima takfuruna bi ayatin lahi wai don me kuke kafircewa ayoyin Allah wa antum tashhadun alhali kuna shaida cewa gaskiya ne duk abubuwan nan fa da aka aka karanto muku na kissoshin nan yana cikin littafin kun san cewa lalle annabi Isa ba dan Allah ba ne. kun sani cewa annabi muhammad annabin allah ne manzon allah ne yana cikin littafin ku amma kuke kafirce masa wa antum tashadun ya ahalal kitabi ya ku mutanen littafi lima talbisuna alhaqqa bil batili don me kuke cuɗaya gaskiya da ƙarya a cikin littafan ku cire abun da ba so ku sanya abun da kuke so don ɗaya dace da abun da rayuwarku take so don me kuke haka ku cuɗanya gaskiya da ƙarya ashi ya nuna kenan da bible da gospel new testament da old testament dukansu me dukansu akwai cuɗanya na gaskiya da ƙarya shi yasa a cikin bible akwai magana allah tabbas akwai akwai magana annabi isa akwai magana historians akwai kuma ƙaryayyaki da aka ƙirƙiro suna nan a ciki kuma su suka bi yawa suka ce king james bible wanda yake shine one of the most authentic bible da suke da shi suka ce sun gano akwai 50,000 mistakes 15 ne 5 I can't remember but it's like either 50 ko 5000 mistake cikin Bible to yanzu littafin da ke da wannan kurakurai guda dubu hamsin ko dubu biyar yanzu ya kamata a ce littafin addini ne babu ƙur'anin sun yi sun yi su ce ga inda mistake yake an kasa har zuwa za a yi printin ƙur'ani a cire wasu abubuwa sai a gano shi a ce babu kaza an cire shi babu kaza an cire shi duk wannan yana cikin mu'jiza ta alqur'ani saboda alqur'ani Allah ne ce zai tsare kayansa da kansa inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu za mu tsare shi inji Allah amma a taura da linjila Allah bai alƙawarin tsarewa ba Ya ba malaman tsarewa yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah an ba su tsaron littafin Allah shi yasa suka canza su to kana gani yanzu malaman nan makwadaita da a ce littafin na a hannunsa yake da yanzu ba a canza ba wallahi da yanzu an canza dan sai hukuma ta zo ta ce to da Allah muna so ku dai kwaskwarima ayoyin wailul mutaffifin nan a ɗan mai da su wani abu a ce ai ba ba komai wallahi sai a canza corruption din nan shi ma a ɗan kyautata muna shi haka fa yahuda suka yi da shugabanninsu sai su tara malamansu su shugabannin su ce aya kaza ta yi zafi a rage mata yanzu ayatul rajab ayar da ke magana akan in mutum ya yi zina yana da aure a jefe shi ai shugabannin suka sa aka canza suka ce wannan hukunci ya yi tsane kuma na son dan abin nan don haka ya kamata a san yadda za a yi malaman suka zauna aka canza hukuncin aka mai da shi at-tahmim at-tahmim shine in an kama kayi zina a shafa ma bakin gawayi a fuska a ɗora ka akan jaki a zagaya da kai kasuwa shikenan an gama hukunci wannan shine at-tahmim suka canza ayatul rajab to haka suke wannan malaman na makwaɗaita wallahi da ƙur'anin nan na canzuwa da sun canza shi ah, ka kalli yadda ake karya aya ko ba ta so ta yi kwana ka kalli yadda ake sanya hadisi a shaƙare shi a murɗe mai wuya sai ya bi inda ake so don ɗaya bi inda ake so yadda ake ba da irin fatawoyi a'a in ka saci kuɗin gwamnati ka je ka gina masallaci ka tsira in ka saci kuɗin gwamnati je ka yi umara ka yi wanka ka dawo ka tsira a in ka saci kuɗin gwamnati ai ma akwai sauran ciko za a baka kiyama ba jama'a malamai su ba da wannan fatawa to inda qur'an na hannunsa ya kuke tsammani da yanzu duk abun da manyan nan ba sa so an cire shi kuma kuna gani duk malamin da yake na gwamnati ko yake da kwaɗayi wallahi yanzu kan aya mai magana akan corruption ko wani sai ga ana ta kwane-kwane ba a son a bayani ba a son a bayani ba a so sai dai ana son ka kaza a'a da wancan ake an zo kan ayar wa man azalmi mimman a masajidallahi an yuzkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiya Allah ce waye kai zalunci bisa ga wanda ya ainihin hana masallatan Allah ayi mai tasbih a yi sallah a ciki kuma yayi kokari wajen rusata shine rashin ibada a cikin ta rusa ne don Allah wannan ayar ba ta kama da abin da ya faru lokacin covid-19 ba a kulle muna masallatai ba ba a hana musalla a ciki ba a'a wai don me za mu ce wannan ayar tana magana a kansu ne yan sunna tv wai don me za a faɗi ai bai kamata ka kwatanta da wannan ba don me ba za a kwatanta ba ayar ta tsaya shi kenan can ba ta sake aiki kenan da kuma ku kira kan ku sunna tv sun suna tv ne in kuna bari a tsayi gaskiya ku bari kun taba ganin bello ya ba sunna tv <laughs> gaskiya dokin karfe saboda haka su abin da suke su a bisan zuciyarsu shi yasa su yahuda malaman su suka dinga caccanza hukunce hukunce don yin suitin abin da shugabannin suke so to amma wannan littafin allah ce ya tsare kayansa ko karanta shi kai yaro ɗan shekara biyu da ya san ƙur'ani zai gyara maka ya ce ba haka ba ne ya ce ba haka ba ne kuma je ki gani ɗanki in ya karanta ya iya karatun fatiha je ki karanta fatiha ba daidai ba ki gani bai gyara maki ba saboda tsaron Allah ga littafinsa don haka wannan Allah ya tsare muna kayan mu Allah mun gode da wannan tsare da tsare da kai muna na wannan littafi in ba don haka ba da waɗannan makwaɗatan sun canza mu da shi Ya ce ya ahlal kitab ya kuri mutanen littafi lima talbisuna sunan haqq bil don me kuke cuɗanya gaskiya da ƙarya a cikin zantattukan da littafanku wa taktumuna al kuma kuna ɓoye gaskiya menene gaskiyar na'atu muhammadin sallallahu siffofin annabi da aka ambata a cikin littafanku ai yana ciki an ambace shi a cikin littafin at-taura an ambace shi a cikin littafin injila cikin littafin attaura sunansa mahamud cikin littafin jila sunansa ahmad cikin littafin alkurai sunansa muhammad duka an ambata wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu man ismuhu ahmad ahmad muhammad mahamud to amma sai suka ɓoye suka ce a'a wai ba shi ba ne, wani komfota ne zai zo nan gaba har yanzu kuma bai zo ba wai suna nan suna jiransa don haka wa taktumun alhaqa kuna ɓoye gaskiya wa an antum ta'lamuna kuma kun san gaskiyar kuke ɓoye ta kun san abin da kuke ba daidai ne sai ya ce me ku saurari makirci na yahudu don kusanci al-yahudu humu yahud yahudawa su ne yahudawa ba yadda za a kulla ma makirci ka gane in dai ba yahude ne shi ne babban makiyinka amma zai zama kamar ya fi kowa ka a duniya yana baka taimako da hannun dama amma hagun na riƙe da makamin da zai kashe ka wannan shi ne ba yahude الرسول عليه الصلاة والسلام كيتشوا ما خلا بيهودي بمسلم إلا أراد بقتله با wani yahudi da zai keɓanta da musulmi illa hamma bi face ya yi gurin ya kashe shi to cikin makircin da suka ƙulla sai suka samu jama'arsu ɗalibansu suka ce kun samu da muhammad ku bari mu yaudari jahilai sai mu je mu ce mun yi imani a yi sallar asuba da mu amma idan azahar ta zo sai mu kaga sun ga mun imani to in sun gama mu dawowa za su ce ah, to tun da waɗannan su suna da addini sun gane addini nan ba gaskiya ba ne shi yasa suka ƙi kaga ai sun zo da su ake sallah amma da suka gano cewa addinin ba na gaskiya ba ne kaga sun komawa addininsu. kaga sai a sa jahilai wawaye sai su bar addini ko su kyamaci shiga addini shine Allah ta'ala yake gaya mana yace wa qala ta'ifatun min ahlil kitab waɗansu jama'a daga cikin ahlul kitabi suna cewa ƴan uwansu aminu billadhi unzila ala alladhina amanu ku je ku yi imani da abin da aka saukar wa waɗanda suka yi imani kenan sahabban manzo Allah alaihi salatu wasallam wajhan nahari watan farkon yini fuska ita ce waje. dan ita ake fara gani to wajahan nahari kuma fuskan yi ne kenan subahin kenan ku je a yi sallah da ku ku zauna fada annabi sai a ganku a ciki a ɗauka eh lalle kun shigo musulunci amma wakfuru akhirahu a ƙarshen sai ku kafirta a azhar la'asar ku ƙi zuwa sai ku ƙi zuwa sai su ce ah, wai me yasa ba su zo sallar nan ba ɗazu ba da su aka yi sallah ai ba abun da yasa suka ki zuwa kun san su suna ahlul kitabi ne fa sun san addini don haka sun gane addinin nan ba na gaskiya bane shi yasa ba su dawo ba shine waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un wannan zai sa su bar addinin su dawo maku ina fata an fahimta wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum suka ce kar ku yadda da kowa in ji yahudawa sai wanda ya bi addinin ku kar ku yadda da kowa sai wanda ya bi addinin ku kul ce musu ya Rasulallah to yanzu Allah in ba Allah yana bayyana da sirrin nan ba ga annabi ina zai iya karɓar wannan mutane shi yasa annabi shi kansa fa haka hadisai ya dinga yaɗa su cewa son ahlul bait wajibi ne da Allah ba wajibi bane gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai da ya bari sahabbai sun karbi wannan hadisai an tabbatar wajibi ne to sannan sai aka fito da dasisar A shida ma son ake a fito da sharrin cewa to aikowa indan in gaskiya ne ahlul baiti gir abin girmamawa ne wa ya kamata ya gaji annabi sai aka ce iyalan gidansa to ta yaya ga sayyidina ali sana ɗauki mulki a ba sayyidina abubakar ai ba cikin bai baiti sannan ya ƙare kuma a ɗauka a ba umar baya cikin bai baiti ya ƙare kuma a ba usman baya cikin bai baiti haka ya samu jama'a masu goyon bayan ahalul baiti har ma aka waye gari tun da shi na ali kanin annabi ne yana cikin ahalul baiti sai aka waye gari ana nuna mutane ai shi ne mafi cancanta a yanzu ya zama shugaba shi ya cancanta a zama an yi mai mubaya'a to a nan fa aka fara samun shi'atu ali watan magoya bayan ali ma'anar shi'a group kenan ma'anar shi'a kenan group ta amma asalinsa shi'atu ali masan group na mutane masu goyon bayan sayyidina ali to da kuma suka koma suna goyon bayan sayyidina ali kuma sai ake sa musu adawa da sayyidina usman da sayyidina abubakar haka har ya samu jama'a ta yi ƙarfi har ma kuma ya tsallake ya je masar ya kafa wani tutar suka samu 'yan shi'a da yawa asalin shi'a ma ba iraki ba ne a masar a masar can ta yi kwai ta kyankyashe daga nan 'ya'yan suka yaɗu zuwa iraki iran da kuke gani duk daga baya ta shigo da wannan shi izin ne don haka aka yada aka yada har ainihin fitina ta zo ta auku har aka waye gari su 'yan shi'ata suna cewa ba su yadda da usman bin affan ba sam sam sam dole ya sauka haka fitina ta dinga aukuwa har suka zo su 'yan shi'atu alaɗin suka kashe sayyidina usman ka yi tunanin sayyidina usman cikin sabiquna awwaluna a cikin addinin nan cikin wanda suka fara musulunta ina ji shine mutum na biyar ko na shida a karban addinin ba a cikin mazaje don shi sayyidina abubakar shi ya kira zuwa ga addini shi da abdurrahman bin auf da sa'ad bin mu'adhin da sauransu so sayyidina shi shine na biyar a karba cikin wannan addinin ɗaya kenan yana cikin muhajirin wanda suka hijira sau biyu hijirar habasha da kuma hijira ta madina sannan gashi ya zama surukin annabi ne ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ya auri kayya abin nan ta rasu aka aura mai umu kulthum don Allah za ka aurar da yarka ga mutumin banza to idan ka ce usman mutumin banza ne ya zama surukin mutumin banza kenan da annabi ya ya ba mutumin banza aurensa shi ma zama mai ya zama mutumin banza sannan banda wannan sayyidina Uthman ibn Affan lokacin da aka je jeshul usra yakin taboka ya je kawo raƙuma guda dubu ɗaya da kayan da abin nan raƙuma guda ɗari uku ya dubu ɗaya da kayansu da komai wanda za a je yaƙi annabi sallah sai ke cewa ma fa'ala usmanu ba'ad lan yadurra usmanu ba'ad eh, lan yadurra usmanu ma fa'ala ba'ad duk abin da usman zai aikata a bayan wannan ba zai hana shiga aljanna ba annabi ya faɗa da bakinsa aka zo masallaci ya yi kaɗan sayyidina Uthman ya sai fili aka expansion masallaci tun annabi na dare amma sai da aka waye gari ana shiga masallacin nan sayyidina Uthman aka zo ana karancin ruwa yana daga cikin abun da ya fi damun mutanen madina a wannan lokaci karanci na ruwa kuma rijiyar da ake da ita wani bai yake da ita shi yake sayar da ruwan saboda yanga sai ke bacci yake je kuma sai kun jira ya tashi saboda haka duk wanda yake son ruwa ya jira ba yahudi ya dinga mutane yanga ranan sayyidina Uthman ya je ya abin nan nasa sai ya ce da wai ya sai mai da rabi sai ya ɗebo ɗan irin kuɗi ya zuba Usman ko tayawa ba ya ce an saya ya je ya kuɗi ya bashi ya ce ya rasulallah daga yanzu rabin rijiyar wannan bayudan ta zama ta musulmi mun yarjejeniya da shi musulmi za su iya ruwa yau gobe kuma shi sai ya sayar da ruwansa to sai aka waye gari duk ran da iban musulmi ta kowane musulmi sai ya cika gidansa da ruwa ranar bayahude bai samun cinaki sai yana neman usulan tun Allah sai ya sayi rabin mana a huta <laughs> ya zo ya sayi annabi ya sake mai kirari ya ce duk abin da zai aikata ba abin da zai hana shiga aljanna duk wannan fa matsayinsa ne ya zama khalifa manzo Allah alaihi salatu wassalam sannan ka kalli rashin imani shi yasa wanda suka shi balan Ja'far abu ne mai sauki sayyidina Uthman fa yana cikin karatun alqur'ani don duk cikin sahabbai ba wanda kai shi karatun qur'ani an ce duk dare yana sauke qur'ani ya zo fasek fi kahumullah waɗanda suka je a eh, turkiya sun ga ƙur'anin usman ayi inda daidai fasik fi Allah ga nan gajinin Usman nan a jikin takarda yana cikin karatu suka zo suka suka fille kansa aka fille kan matarsa suka kuma ɗauki kan suka fita da shi aka ɗauka aka yi ma'awuya ma'awuya kuma ɗa yake gare shi kuma shine gwamna a syria to wanda suka yi wannan aikin na kashe usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu su ne fa 'yan shi'atu alin nan kuma sayyidina ali shi bai saka su bai da hannu a ciki amma suka jawo suka ce dole sai ya zama shugaba to shi kuma ce watan akhaffu irtikab akhaffu dararrin wajen. idan matsaloli guda biyu suka sai ka duba ga wani fi sauki shin ka bari a je a nada wanda ba a san ina alƙiblar sa take ba a taɓa na a matsayin shugaba ko kuwa ka karɓa ka yi gyara sai ya A ashe ya karba kansa fitina karban da ya yi yanzu kuma tunda su kashe Usman bin Affan Muawiya a Syria ya ce shi ba zai sake da'a ga wannan gwamnatin ba sai an kashe wanda su kashe Sayyidina Usman. to yanzu yi annabi Ali ya zai yi. gaba kura baya yaki wanda suka nada ka su suka yi kisan nan kuma kana son ka ɗauki fansan Usman baya da ka iya dole sai ka jira ka samu ka zauna akan mulki akwai mutanen da bayan da ka iya da su baba da ku gani akwai mutanen da bayan da iya da su su suka dora shi ba haka ba da ya ce kudin haram haram haram aka tattaro haram ne aka dora ka yana ganin da haram din za a yi gyara bai san kuraye ba duk bayan sun dora kuma hanyar su ne a kewaye da shi su ne su ne kuma ya san kurayen ne ya san kuma sun ci nama akuyoyi da yawa amma bayan da iya da su ba ya da iya da su su buratai haka suka yi shekara shida ba yadda ya iya da su yana ji ana zagi ana matsa amma ya akwai mutanen bayan da ka iya da su saboda sun zama ƙadangaren bakin tulu in ka ba su ɓata ruwa in ka ce za kashe su tulun zai fashe to wanne za a yi ƙara ba da su ɓata ruwan haka nan a sha haka ya bar su har Allah ya kawo lokaci amma bayan sun sauka kuma kaga aka ci an ba su immunity okay ku je ambasada babu zancen bincike to ana Allah ya bincike mu gani wallahi sai Allah ya bincike akan kuɗin makaman nan sai Allah ya yi bincike kai tun duniya ma sai an gani Allah ta'ala ka tsaye to abin da ya samu sayyidina Ali kenan wannan ya jawo masa ya rasa yadda zai yi nan pressure an matsa masa ga su zubairu na awam da suna na aisha sun ce dole ya fito da wanda suka ce sai na usman a hukunta su to kuma su ne kewaye da shi ya zai yi ya zai yi haka ta sa dole ya ɗauki hedikwatar musulunci daga madina ya koma kufa saboda ya samu sauƙi-sauƙi haka ce to a ya koma kufa ne wajen 'yan shi 'yan uwansa wane ne wane ne ya je su taimaka masa aka sa ma'awa ya ɗauko rundunar yaƙi a zo a yaƙe shi aka zo aka yakin jamal aka yakin sifin an kashe mutane tsakanin sabai sabai mutum dubu sabai kuma yahudan na ya sha kuma wannan shine abin da ake ta tafiya a kansa har gobe kuma abin da ake mana kenan a kulla maku sharri a sa ku ta yaƙa junin kuna kashe kawunan ku a bar ku da ainihin gawawaki shine a syria har yanzu shine a yemen shine a iraki shine a abin nan yamin eh, iraki da silvia duk waɗannan ƙasashen fa babu fa arne ɗaya da yake kisan arne ke yake kisan musulmi kuɗin ne dai ga shiga makamai je ku kashe kanku kuna can kuna yaƙi ana kwashe dukiya wawanci kawai da dabbanci ko zamfaran ba dukiya a gani ba gol ɗin, shine aka sa mutane ana ɗaukar musu hankali a kwashe gol can ma lecture da aka an samu mai a borno fitina ta zo masu mu dai ya ubangiji in dai wannan arzikin zai ja irin na fitina allah rike mu na shi can ka ban mu da noman mu kawai mai ta fama gagur gagur amma duk inda aka samu mai sai bai hudu haddasa fitina sudan fa da south sudan suke da mai sai da ya kokari ya raba bayan ya raba kuma ya sa su a cikin fitina har gobe kuma suna yakar juna yana nan kuma yana kwashe man sudan din kuma ana nan ita ma ta samu mai albashir aka samu ya ce to shi yanzu kam tunda sun samu mai ga kasar da yake so suka ce bari za mu gaba ya gare shi aka kawar da shi yan sudan na ta murna yanzu suna ta kuka duk abin da kasa ana siya naira goma ya kuma naira ashirin kusan kai 200% increase kuma a lokaci ɗaya yanzu sai gane ashe albashir mutumin kirki ne kamar yadda 'yan libya ke gane a shiga dabe mutumin kirki ne 'yan iraki ma na neman saddam kuma ya tafi ba a dawo da ana sa kuɗi a sai wala da sun sayo da 'yan yamin sun sayo abdullah salim da iraki sun sayo saddam da libya sun sayo gaddafi da ainihin mutanen sudan sun dawo da albashir amma america ta kawar da shi ta kuma sa mai hukunci ta yanzu haka yana kuli ana na ana ta wai shari'a ake yi kaga duk irin waɗannan suna da cikin abin da ya kamata a ce mun faɗaka da su amma ba ma gane da an zo sai a zo a haɗa ku kuna uwa ɗaya uba ɗaya sai a ce ga kuɗi za mu taimaka maka za ka zama kaza za ka zama kaza za mu baka shugabanci za wanda ya kawar da gaddafi former foreign affairs minister na shi. wanda aka yi amfani shi abdul jalil abdul jalil ne ko abdul juwani ne mustapha abdul jalil bayan sun gama cimore sun kawar da shi ai wanda ya tona asirin saddam aka gano shi ma an kawar da shi duk sun kashe su ba dai kuma su aikin da suke so ba so in dai sun gama cin moriya ka jefar da kai za a yi wannan shine yahudu al yahudu humul yahudu haka suke mana a musulunci kuma har gobe yana nan a fitinan muna ta fama da ita har gobe Allah ta'ala ka tsare mu yan uwa saboda lokaci ina ganin zamu tashi a wannan ayar maqala taifatu min ahlil kitabi amin wala eh, min alil kitabi aminu billadhi unzila alladhina amanu wajhan nahar kamar yadda makaranta saboda abin da ke bayansa na wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum abin da makaranta daidai Allah ka ba ladar shi ka ba iko aiki da shi abin da muka yi kuskuren Allah ta'ala ka gafarta mana assalamu alaikum warahmatullah ta ce tambaya ta farko wa'anda aka raba musu gado kuma ya kai nisabi za su cire zakka ko za su jira sai ya kai shekara kafin su cire sai ya kai shekara da kuɗin da ka samu na gado da wanda aka baka kyauta da sadaka ko zakka duka sai sun kai shekara za a masu ainihin watan zakka amma kuɗin da ka samu wanda yake da alaƙa da kuɗinka ta yi riba ce ka samu ko da kuwa ta daɗe ajiye ribar ba a baka ba kila kayi contract kayi kwangila ta yi shekara goma ba a biya ka ba yanzu in an biya ka dole sai ka hada da uwar da ribar ka musu zakka shin kuna um, sunan khalid wai minin dinsa shine everlasting ne so sawa yaro sunan akwai laifi also Ayman. khalid ɗaya daga cikin suna ne na sabon manzon allah sallallahu alaihi wa alihi khalid ibn walid duk da yake cewa an sa sunan a jahiliya tun kafin musulunci kuma kamar yadda kika ce akan sa ne wai don ya dawwama ya tsawon rayuwa khalid ana nufin dawwamamme wanda ba zai mutu ba wasu ka ce larabawa sukan sa sunan ne idan suna haifuwa ɗa suna mutuwa sai a ce to ga khalid ga wanda ya zo zai zauna kenan har abada har sai duniya ta tashi kaga kuma wannan kuskure ne amma dai sa sunan bai zama laifi ba tun daga ɗaya daga cikin sahabi da wannan suna kuma annabi sallallahu alaihi bai canza sunan ba duk da bayan ya musulunta da a ce suna ne wanda ya cancanta a canza shi annabi ba zai bar shi ba kamar yadda ya canza wa zainab binta jihar sunanta daga barra ya sa mata zainab kamar yadda ya canza ma waɗansu daga cikin sunaye da shi ma ya canza masa sunan Ayman ko dai ya kasance da alif ko da Ayin. dukkansu akwai aiman ana nufin watan kaman wanda ka rantse da shi ko kuma rantsatse shine aiman daga kalmar rantsuwa kenan aiman ba da ainin kuma yana nufin mataimakinka ai a yaman watan wanda yake taimako na an ce karanta suratul ikhlas sau uku daidai karanta alkur'ani shin ina iya karanta shi sau uku sau uku ko sau bakwai sau uku sau bakwai in sami laudin sauka bakwai a ramadan ta amma son banzan naki ya yawa ke <laughs> kawai sai ki ta tsaya <laughs> ina ji kila baki nan na yi bayani malamai sun tafi akan cewar ma'anan innaha ta'adilu thuluthul qur'an cewa tana ɗaya daga tana matsayin ɗaya bisa uku na alqur'ani akwai malaman da suke ganin cewa ƙur'ani in an kasa kashi uku ne ɓangare na farko yana magana akan tauhidi ɓangare na biyu yana magana akan hukunce-hukunce ɓangare na uku yana magana akan tarihi da ba da labaruka mutanen da to in ka ɗauke wannan kashi uku ɓangaren tauhidi babu suran ta yi bayanin tauhidi kamar ƙulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan kaga tsantsan tauhidi an gama dan haka ta gama da ɗaya bisa ukun alqur'ani innaha ta'dilu thuluthul qur'an wasu ka ce a'a gaske ne e in ka karanta ta zaka zai zama kamar ka karanta ɗaya bisa uku na alqur'ani shin amma ana nufin a wajen lada ko kuma a wajen matsayi don in an ce a wajen lada ne shin mutumin da ya karanta sabbi isma rabbikal a'la har zuwa ƙasa ina fata an fahimta kai kuma akwai qul huwallahu a ciki ko mutumin da ya sauke qur'anin kuma akwai qul huwallahu a ciki da Allah zarar zai zama ɗaya idan za a bada tunda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ke cewa man qara harfa min kitabillahi kana lahu ajr wal ajru bi ashri amthaliha kowane harafi lada goma ya za a haɗa harfan suratul baqara na qul huwallahu ahad ina fata an fahimta so in ma dai abin da ake nufi shine 1 over 3 ana nufin a matsayi to ki karanta a matsayi din amma dai ki ce kin sauke qur'ani sau bakwai don kin karanta qul huwallahu sau bakwai gaskiya ni a gani na son batin naki yayi yawa ki karanta qur'ani in zaki karanta me zai hana ki ta karanta qul huwallahu din in ma baki iya wani sashi na alqur'ani a ta maimaitawa har ki samu haruffa da yawa da ke ciki menene falalar watan a karama ta suratul mulk inda an zo kwanciya bacci ko idan an zo kwanciya bacci suratul mulk ba sai an je kwanciya bacci ba da dare ake karanta cewa a rasul alaihi salatu wasan yana karanta ta kowane dare kuma ce innaha almunjiya ita ainihin sura ce mai tsiratar da ita daga mai ita mai karanta daga azaban kabari innaha tunji sahibaha min azabil qabr tana tsiratar da mai karanta ta daga azaban kabari malam ina nema a yi addu'a kuma ko da bayan magariba ki karanta ta shiga cikin dare so in kina ganin cewa ba ki da hali ki karanta can zurfin dare to ko da bayan ba ko bayan isha ki karanta ya yi. in kuma sai za ki kwanta din ne don surorin da annabi ke karantawa a dare suna da yawa akwai suratul isra suratul isra da suratul sajada Eh, suratul zumar annabi alaihi salatu wasallam yana karanta su in ka hada su biyu sun kai hizib biyu da wani abu sannan annabi ya karanta suratul sajada yana karanta suratul mulk su ma in ka hada sun kusa hizib daya sannan yana karanta musabbihat suratul hadid da suratul abin nan hijir amin suratul hashri da suratul tagabun da suratul safi da kuma ainihin suratul aljuma'a duk yana karanta su kowane dare su kaga waɗannan surori surori ne wanda yake in ka ce kila sai lokacin bacci za karanta sai bacci ya ɗauke ka baka iya gama su ba don alal su ɗauki awa ɗaya tunda sun kai hizib kusan hudu ko biyar to kaga sai ka nemi kusan awa ɗaya to in kuma bacci kana jin su ka tsaya awa ɗaya zai wahala so is better ka fara kila ko bayan magariba ko bayan isha'i kafin dai zuwa bacci kila ka iya karance su amma ita suratul mulk tunda ba ta da yawa in kin ɗauka za ki karanta a lokacin za ki kwanta wannan babu laifi a kansa ina neman a yi addu'a ga 'yar uwata hajiya hadiza ta yi shekaru tana zuwa wannan tafsirin ba ta fashi allah ya mata rasuwa last year muna roƙo allah ta tabaraka wa ta'ala ya gafarta mata ya mata rahama allah ya kai haske da ni'ima da farin ciki a cikin kabarinta allah muna roƙon ka yaye mata duhun kabari ka yaye mata damuwar kabari ka yaye mata kaɗaita na kabari allah ka sanya ƙabarinta ya fi gidanta alkhairi kuma ka sanya mutuwa ta zama hutu a gare ta da sauran yan uwa da suka ainihin bar duniya mu kuma da muke raye Allah ta'ala ya sa mu gama lafiya malam me zamu ya kamata ya kamata ta yi a daren tahajjud me to mai haila za ta iya yin tahajjud to ya za ta yi tahajjud kuma da haila tahajjud sallah ce eh sallah ce amma da kin ce za ta yin azkar lokacin tahajjud wannan shine daidai za ki yin zikirori ki addu'o'i a lokacin tahajjud wannan ya halatta da salatin annabi alaihi salatu wassalam in ma kuma an ɗauki fahimtar malaman da ke ce ana iya karanta qur'ani kin ga sai ki karanta amma sallah ba ta yi wa ayata da haila tahajjud kuma sallah ce ta masu kokari kuma me ya kamata ta yi a daren tahajjud shine ki yi zikirori da sauransu Uh, a yahudu jews nasara christians a yahudu su ne jews sannan kuma nasara su ne christians injil for isa sannan gospel for musa salatu wassalam don allah ina neman addu'ar biyan bukatun dukkan musulmi na alheri da fatan samun ijaba allah ta'ala muna roƙonka ka biya wa kowa bukatansa ka yaye wa kowa abin da yake damunsa ya Allah muna roƙon kafi mu sanin buƙatunmu daban-daban Allah ka biya muna kafi mu sanin damuwanmu daban-daban Allah ka yaye muna su Allah ka ka da muna farin ciki da ainihin jin daɗi a cikin rayuwarmu Is it possible to drive away gene from the human body without ruqiyya? Someone is afflicted with gene and the family have only been given her concoction without ruqiyya. Can the genes go away just like that? Does Mazi, okay. Well, I don't know what kind of concussion she, is, she, she has been, I mean, she has been given by the family. It may be possible uh, some dua that are involved or maybe the shirk concoction. Allah knows best. But ruqiyah is one of the best ways to drive away jinn from the body of mankind, humankind. Uh, Another one, there are some bahu. the, what do you call it? The, the, the, the, the, the perfume that used to candle fire. Uh, so there are certain trees or flowers that are hated by the jinns. They don't like it. So such kind of flowers, if you are to bring them and put them put them in fire, the smoke can drive away the jinn. Allah knows best. Does mazi nullify fasting? No. Idan mutum yana da gold, amma lokacin sayan su daban-daban za su shekara lokuta daban-daban. Malam sanda ɗaya ya shekara sai kawai a haɗa su da duk a fitar da zakkarsu. amma recently aka canza su da waɗanda suka daɗe. gold dai gold ne kuma in naki ne naki ne so ko shekara nawa suka yi duk shekara sai a mazaka amma idan kika sai wani gold ko aka baki kyautarsa a yanzu ko da lokacin wannan ya zakarsa ta yi tunda wannan kyauta kika samu a yanzu shi sai an jira shekararsa ta zo in shekara ta sa zo sai kuma a hada da wannan sai ya bi su a ci gaba da yi tare fallahu ala wa ala yanzu da aka cire recently an canza su da waɗanda suka daɗe kenan canji aka yi ba wai an an ce an zubar da su bane ko an bayar da su canji baya hana zakka yana nan a matsayin gold ɗinsa kuma yana nan a matsayin kuɗinsa malam filin da aka suka aka saya about five years ago idan ya kai mizani nisabi kenan shi ma za a fitar masa da zakka a'a sai idan an sayar da shi in kuma an sayar zakar shekara ɗaya za a yi masa in dai an saya ne as an asset ko za a yi gini matukar ginin da za a yi a kansa ba gini ne na shiga ba to duk ran da aka sayar da shi to sai a mai zakka na shekara ɗaya ko da ya shekara goma haka kuma idan ya kasance an bayar da hayarsa ya zama fili ne kika bayar da haya ana amfani da shi kuɗin hayar ya kai ne sabi shi ma za ki mai zakka ya ce haka kuma bayan wani lokacin za a ƙara fitar masa da gol ɗin su ma za a ƙara fitar musu to shi dai gol shekara-shekara ne shi kuma fili da ka ajiye sai ran da aka sayar za a mai zakka duk shekara ko nawa zai yi kuwa sai ran da aka sayar da shi yake da zakka kuma zakka na shekara ɗaya ba na shekarun da ya yi zama ba mutum ne da 'yar uwarsa da ba ta biyan bashi sai ta ci bashin kawata amma ban sani ba da na ji labari na tuntuɓi kawata sai ta ce min za ta bar mata ne ni kuma na ce a'a ai akwai bashin mutane a kanta bani in ok a kanta ta bani in biya waɗannan mutane sai kuwa ta bani eh, ta bani in biya waɗannan mutane sai kuwa ta bani na biya su na kuma ce musu kar su ƙara ba ta bashi malam akwai laifi to ban gane ba ta ci bashi an yafe mata ne ko kuma ta ba ta wani kyauta ne na'am eto eh idan to ta idan ta ce ta yafe mata kuma kina nufin yanzu da akwai wani bashin kanta sai kika ba wannan mai bin ta bashi shawara cewa tunda akwai wani bashi ke kin yafe naki amma ki bari in karba ko ki karba don in biya mata wani bashi to amma in an karba dole a yi mata bayanin cin an yafe mata in ba haka ba kuma to bai zama yafiya ba kenan dole sai ta sani yes of course ta a cikin taimaka mata ta an karɓo bashin an biya mata wani bashi amma sai ki gaya mata cewa wancan fa da ke kin ke bin ki bashi ta ce ta yafe maki ni ne a ce a'a ta karɓa don mu rage bashin da ke kanki wannan don ta san an yafe mata ɗin in ba haka ba bai zama yafiya ba fallahu a'ala wa ala wannan ta please can the sins of the father can the sins of, the, of a father affect the progress of his children these children are well trained by their mother under the islamic sharia well it depends of what kind of father do they have and what kind of sin he committed. There are certain things, things that if a father commits them, it may affect his children. Like taking haram, it may affect the children. The messenger mentioned the hadith, bin haram. He was paid with haram when he was young. So it's one of the things that makes made his dua not to be accepted. So feeding your children with haram may affect them either spiritually or socially or economically, in whatever context Allah wants to test them. But it does not mean that they are still going to be punished for that, for that thing that you have committed. But you are to be punished through being, I mean, making them to be tested so that you see it yourself, even after your death. If something happens, you will, you will also be caused by the people because people will accuse you of, oh, I mean, accused of not bringing your children up properly. While you have done, I mean, the mother have, had, has done the best she could. But maybe from the side of the mother, of the father, he was bringing something that is haram or in other ways. It may affect the children. For example, if someone is committing zina with some other people's daughter, daughters, so he is bound, I mean, his daughters are bound to have the same. You cannot eat off your cake and have it. Manzana zunya bihi walobi jidari Whosoever commits adultery, then he is going to also receive the same in his family. So it's only maybe after repentance, if you repent to Allah subhanahu wa ta'ala, you ask for forgiveness, you stop committing the sin, or I mean committing the zina, and you ask Allah's protection of the family, then Allah may decide to pay the other family that you have spoiled their daughters in another way by either giving them something that either reward or something that they are in need of or maybe their problems will be solved because of what you have done to them and you have repented. Allah knows best. These are some of the ways that we have been affected by the sins committed by our parents. Since my daughter, I mean, stepped her feet into the university, she has been having several academic challenges. She is very intelligent and well brought up report we got from friends and lecturers reveal that she is not wayward. Malam, please pray for her for the sake of Allah. As we speak, she wrote her first semester exams, but her result could not be traced. We ask Allah subhanahu because mutane da dama na ce min sihiri ne aka yi yi domin a hana ni aure. kuma shin ya halatta mutum ya je neman magani gun malamai da masu sai da maganin gargajiya to ya halatta neman magani halal ne domin a rasulu alaihissalatu wasu yake cewa ma an zala allahu da'an illa an zala qablahu dawa'an ba wani ciwo da allah ya saukar face ya saukar da maganinsu su tun kafin saukar da ciwon ya ce ta dawo ya halal qur'an ku je ku nemi magani ya kuma abota qur'ani shi ya nuna neman magani halal ne ko dai ma neman magani irin na wajen likita ko neman magani na abin da ya shafi spiritual aspect of life so amma na abin da ya shafi spiritual ya kamata a san wane wani malami ne ko me yake yi wani magani yake bayarwa ya yake ba da maganin don kar a ji a fada fitina da matsalar zuwa ga wanda ba malamin kirki ba wanda yake bokanci da sauransu a rasulu alaihi salatu wasu ce duk wanda ya je wajen boka ba a karɓar sarrasa har ta har ta kwana arba'in kwana arba'in ba a son sallarsa in kuma ya gaskata abin da bokan ya gaya masa faƙada kafara bima unzila ala muhammad ya kafir cewa alƙur'an da aka saukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga lalle dole ya halatta a wajen malami in an tabbatar cewa eh malami ne tunda ilimi shi yana da faɗi kuma allah ta'ala yakan bayar da shi ga wanda yake so a inda yake so akwai malaman da Allah ya ba su wannan surukiya din nan da sauransu irin su malam Ahmad Kaduna da sauransu irin su malam Muktar National Mosque za ga su Allah ya hore masu suna da lokaci kuma sukan samu nasara so ire-ire wannan malaman tunda an tabbatar ahlus sunna ne ba za su fada ba zai a je wajen su amma wanda za a je ya kawo ɗansu sharuɗa ya kawo ɗansu abubuwa to zai iya jefa ki a cikin fitina ta kafirci Allah ta'ala ya tsare mu so kafin ki je wajen malamin ki bincika wani iri ne shi me yake yi ya yake yi kafin har ki je wajensa wani ma yakan amfani da magungunan gargajiya ne ba dole sai ruqiya ba magungunan gargajiya akan samu wanda kamar yadda ce akwai fure na fulawoyi da itace wanda aljannu ba sa son warinsu so matukar za ki sha su ko ki hayaƙinsu to dole aljani ya fita ya baki waje sai dai kuma irin wannan kila yakan ɗau lokaci don nasha ɗin yakan fi zama cikin jiki bisa ga na ainihin shaƙawa ko hayaƙi. saboda shi nasha zai shiga cikin jini to idan aka yi sa ya zauna a cikin jikinka to kaga shi aljanin ba zai samu comfort a cikin jikinka ba in kuma na hayaƙi ne tayoyin aka shaƙa in ba wai ya kai ƙarfin da ya zagaye jini ba lokacin da ya wuce sai ya sake dawowa. so duka dai wannan abubuwa ne wanda ke sirri da Allah ya baiwa mutane kuma ni bai bani wannan sirrin da zan iya sanin wannan maganin gargajiya yana a maganin kaza ko kaza ba saboda haka a nemi malamai waɗanda suke Allah ya sanar da su wannan za ki tarar da wani ko fatiya bai iya ba amma Allah ya hore masa wannan magani so in shi aka samu ya zama malami a wannan bangaren sai a bi shi in dai babu tsafi a ciki babu shirka sai ya bada magani kuma a sa Allah a gaba cewa shi yake warkarwa ba wai maganin ko mai maganin ba su dukkan su asbab ne da maganin da mai bada maganin dukkan su asbab ne tsani ne kawai amma asalin waraka tana hannun Allah kuma ya sanya ta ya zama asbab in Allah ya ga dama yanzu na sai ce kun faye kun ka samu lafiya amma sai sa asbab me asbab shine abubuwan da za ka ɗauka ka sha katon ko da yanzu a ce ciwon kai ka ɗauki paracetamol ka ɗauki panadol panadol extra wani ne extra ka sha sai ka ji ka samu lafiya amma asalin waye baka lafiyar Allah so ka ɗauka wannan magani ya baka lafiya shi maganin baya da ba da lafiya a jikinsa Allah ke da ba da lafiyar amma an sanya shi zan musabbabi kamar yadda an sanya arzikin mai zan musabbab sai ga wani ya zo ya ɗauki kuɗi ya baka asalin kuɗin naka ne kuma Allah ne ya ce a kawo maka amma baya so ne a ce an ma ruwansu a cikin gidanka bari a bi hanyoyi daban-daban ko dai ta hanyar kai ka yi ma wani aiki ya biya ka kaga an kulla alaƙa tsakaninka da shi shi ya zan mai gidanka kai ka zan yaronsa ko kuma a'a kyauta ya baka kaga shi ma an kulla alaƙa ta soyayya tsakaninku to wannan ita ce alaƙar da Allah yake so ya haɗa ka ba wani kuɗi kar ka ɗauka cewa kai ka bashi kai fa ɗan aike ne ko ta hanyar ka ko ba ta wallahi sai kuɗin nan ya zo in ma baka bashi ba sai ya faɗi ya tsinta muka ta tsiya saboda haka shi Allah ba ruwansa amma yakan sa asbab abubuwa na dalili tsani ta wane kaza zai biyo ta wane kaza zai biyo kaza kuma ta kaza zai biyo wannan shine dalilin shan magani in ba don haka ba annabi Ibrahim baya shan magani duk da ya san cewa Allah ke bada waraka kuma akwai an halarta shan magani annabi alaihi salatu wasallam yana shan magani amma kuma ya ce wanda duk ya kasance in ciwo ya kama shi bai shan magani yana cikin wani sifofi wanda za shiga aljanna babu hisabi mutumin da baya canfi kenan wani musiba bai auka maka ce sharrin wane ne sharrin wane wane ya man haka kuma baya shan magani ba ma a sha magani ba hatta ruqiya da za a karanta alqur'ani a tofa a sha baya yi hatta wanda za a rika kai a dafa ai addu'a baya yi saboda bai ya dauka mai warkarwa shi ke warkarwa wannan tsantsan imani kenan amma ba an ce wai su kaɗai za shiga aljanna babu hisabi ba don kar ki je ba ki da lafiya ki zo kuma ki kishin magani ki ce malaci <laughs> ana neman aljanna a je a sha wahala kuma a zo a ce a'a ki sha paracetamol ɗinki sha maganinki halal ne ya halatta annabi ma ya sha magani saboda haka ya halatta a sha magani fallahu a'ala wa alam ta ce Allah ayo mata nasiha ba sa son haɗa sahu a gun sallah sai kaga suna barin fili tsakaninsu shin suna da sallah gaskiya babu sallah babu sallah ga sahun da bai cika ba babu sallah don haka yadda maza abin da ke so mata su gane shi bambancin sallar mu da kufa kawai wajen tufafi ne duk abin da aka ce namiji a cikin sallah an ce mace ta yi in ban da bambanci na tufafi mu ba a yadda a ce ka saki riga har ta kai ƙasa ba ko kuma aka ce ya rufe ƙasa sannan tafukanku kawai da fuska su fito a waje ba haka ba to mu kuma aka ce kar ka yi tazarci hannunka a rufe kafanka a rufe a'a ka yi sallah ya zama tafukan kafafuwanka a waje hannayenka a waje ko da kuma za ka sa tufafi daga cibiyarka zuwa gwiwa kai sallah ta yi amma in kana da hali annabi ya ce bai halatta ba bai dace mutum ya yi sallah babu komai a kafaɗarsa so ashe ya nuna kenan sallah bambanci mu kawai wajen me wajen tufafi ne so yadda muke sahu haka ya kamata mata su yi sahu su haɗa ƙafa yadda annabi sai ke cewa haɗa ƙafa yana ƙara son juna raba shi kuma yana ƙara raba zukatanmu ya ce sahu safofakun ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum ko kuma Allah zai sanya sabani da kiyaye tsakanin zukatanku shine yahuda ba sa so mai yana suna so mu rarrabu to su kuma a musulunci ana son mu haɗu wannan haɗa sauna daga cikin abin da ke haɗa zukatanmu ke kawo unity tsakaninmu muna iya samun division akan zancen raba sahu Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon gyarawa don haka su gyara sahunsu nan mutum zai fitar da zakkar miliyan biyar to miliyan biyar in an raba shi gida arba'in dubu ashirin da biyar biyar sau biyar shi kenan kin samu zakkan miliyan biyar ya kama dubu nawa kenan ɗari da ashirin da biyar shi ne zakkar miliyan biyar 125,000 da Allah ina da ɗan samun matsala da yarana ina so a saka mu addu'a Allah ya shirya su ya yi musu albarka muna roƙo Allah ta'ala ya albarkace su ya shiryar da su da sauran yaran musulmi gaba ɗaya Allah ka shirya mana mu baki ɗaya Allah wanda suke akan tafarki madaidaici Allah ka tabbatar da su akai kuma ka ƙara ɗora su a kansa wanda suka ɗan kauce dalilin aikin shaidan Allah ka dawo da su kan hanya kuma ka shirya mana su su tabbata akan shiryarka har zuwa ainihin rabuwa da wannan duniya mana akwai illar cewa house house christian sun fi musulmai rikon amana suna masu son yin harkokinsu da nan muslim to annabi sallallahu alaihi shi ma dai ya ɗauki house health wanda ba musulmi ba kenan ya nuna halaccin yin haka to amma mafi yawa amanar da muke tunani sama sama ne don Allah ce innahum la aymana ba su da amana kaga kenan amana ta can ciki internal amana babu ta yi su bayyana ma ita externally ka dinga ganinta amma can ciki babu don yanzu da za a ce fada ya tashi tsakanin musulmi da kafirai za ce ai uwar gida na ce ba ruwa na kila ma ta za a haɗa baki ta faɗi sirri inda kuke kaga wannan amana ta kau ta yi kuma ya kasance tana maintaining wannan amana na externally don ta ci gaba da ɗorewa da aikinta so wannan ba ba cewa aka yi ya za ka isa musulmai muna da sakaci saboda mu musulmi mun tashi cikin rayuwa ta shagwaba su kuma sun tashi rayuwa ta wahala 90% na 'ya'yan arna su suke nema wa kansu abinci da kuɗin makaranta da komai mu kuma mun tashi komai ciyar da kai aka baka ake yi so a lokacin da ka zo ko aiki aka samu sai gaba kamar da shi da muhimmanci da yawa aiki hausawa sai su samu amma suna ganin kai ba sa ba sa maimai da shi mahimmanci sai kuma ya kuce kuma sai suna neman irinsa wannan bai rasa nasaba da irin tashin mu musulunci ya ce a muna gata ya wajabta wa iyaye dole sai sun ɗauki nauyi na 'ya'yansu da ciyarwa da tufatarwa da lafiya da komai har su balaga har su yi aure in 'ya'ya mata ne kuma a rene ta a gidan ubanta tana karama in ta yi aure mijinta ya kula da ita in ta tsufa 'ya'ya su kula da ita to amma su babu wannan babu wannan shi yasa su a wajensu da yawan lokuta akan tsaya ai mamaki hausawa mu ba sa son aiki ba sa son kaza ba sa son kaza saboda irin yanayin da muka tashi ne da gatanci da musulunci ya bamu su ba su tashi da wannan gatancin ba wani fa inda ya haifi 'ya'yan ba ruwansa da su wasu ma uwace in ta ma ita gaji shi kenan ina gaya maka waɗansu tun suna firamare ake lalata su don neman abinci da neman maki da neman wane ne hatta aikin da suke samu mafi yawa za ga cewa su za su iya daurewa ka je kai ta iskanci da sauran da ta hau sama kowayen ka ba ta sake ɗauka amma a lokacin da take son ta shiga inuwar za a ma kowane irin ladabi ladabin kura ta kai ga nama so shi ya saka ba za a yi comparing ɗinmu da su ba amma meanwhile ba shi ke nuna cewa ba a rasa masu amana a cikin musulmi ba ko kuma hausawa ba akwai mutane masu amana so ana iya neman irin su in ba a samu wato ya zama lalura sai a ɗauki wanda ba su ba kuma shi ma a kiyaye don me saboda da yawan lokuta kuma sukan koya wa 'ya'yanmu kiristanci ma har a gidan waɗansu su dinga dukan 'ya'yan bakwana kuma idan ta kalle shi shi yaro ya fi tsoronta da ke don ta san masifarsa bai isa ya gaya miki abin take masa ba in fa in kika shigo za ta mai da shi kamar ɗanta ta rungume shi ta mai wane ne amma kina fita ta dinga kwala mai duka da mari da wane ne wani lokaci abinci ma ta hana shi so amma musulma zai zai wahala ta irin wannan akan samu suma a cikin su amma dai duk wanda ke da imani ba zai iri wannan ba mahallu shahid dai shine roƙi Allah ya sake dace da mutanen kirki a kowane irin mu'amala wace addu'a ya kamata mu yi mutum ya yi ya yi ma wanda ya yi sabon abin hawa to wanda ya sabon abin hawa ya roƙi Allah ya sa masa albarka ya kiyaye shi daga dukkan sharri shi ma malamai suka ce akwai malamai da ke ganin addu'ar can da aka ce a yi wa amarya ita ma a yi mata in mota ce a ɗaura hannu a samanta Allahumma inni as'aluka ha wa khaira ma wa alaiha wa a'udhu min sharriha wa sharri ma wa alaiha illa ina roƙon alkhairin da alkhairin da aka halitta a cikinta ina neman tsanin daga sharrin da sharrin kuma da aka halitta a cikinta suka ce ya halatta wasu suka ce a karanta ayatul kursi kowane kowane kusurwa wasu suka ce a karanta ainihin suratul kahfi wasu ce a karanta kaza so shi kuma qur'ani annabi ce khudh min alqur'ani ma shi'ta lima shi'ta ka karanta abun da kake iya wani Al-Qur'ani don buƙatarka so ba dole sai ka yi karance abun da ka iya ka yi in ma kuma kana so sai ka sa wani ya maka in ma har kila abu ne wanda yake za ka iya kira gayyata wani ya zo ya ma don shi musulunci abun da ya sani shine in ka samu karuwan alkhairi walima ya sani duk a cikin abubuwa na rayuwa babu abun da ya kai ciyar da abinci a wajen Allah shi yasa ita walima take da muhimmanci kuma a waliman nan ba a ce a damu mutane da wa'azi ba sai ga an kira walima mutane jin yunwa ana ta musu wa'azi wannan wa'azi bai yi ba in ana son wa'azi a bari sai an ci an koshi gaskiya da yawa ana wautan walima mutane suna ta hamma ana wa'azi in an ji a fasu ba su kaya su ja takwal, to in suka koshi sai a fara wa'azi nasiha wannan ba ana ba amma asalin walima ma ba a ci a yi wa'azi ba ka gayyato mutane su ci abinci su ma addu'a kuma na tabbatar duk wanda ya ci abinci ya ci Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka ba shi kenan ba ya gama addu'a wannan abincin da ya ci da wannan addu'a da yi za ta bi alkhairin zai zai bi abun da kai walima dansa ana yin walima in an yi aure ana yi walima shine zanen suna ma muka mai da shi farilla ana yi wa gida ana yi wa mota ana yi wa promotion duk wani abin farin ciki da ya same ka kana iya walima a kansa sayyidina umar aka ce shekara goma yana kokarin haddace suratul baqara ran da ya gama haddanta sai sa aka yanka raƙumi ya ce a yi sadaka sa ina fata an fahimta wannan da ina gan su ne ƙarshen tambayoyi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 تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل ما وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم خذ بناصيتنا إلى ما تحب وترضى اللهم خذ بناصيتنا إلى البر والتقوى يا أرحم الراحمين رب العالمين سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبحان رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين